barkan mu sabuwa a wannan ne mutum ne shine biyu ga watan Ramadan a wannan shekara ta 1424 bayan hijirar Nabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga Makka zuwa Madina wanda kuma shine mutum ne 27 ga watan goma shekara ta 2003 miladiya a wannan jiya mun tsaya ne a karshen aya ta 32 cikin wannan sura mai albarka suratu Ali Imran fadin Allah ta'ala kul atiiu Allah war rasul fa in tawallaw fa inna Allah la yuhibbul kafirin yau kuma za mu tafi aya ta 33 ya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 yace inna allaha istafa adama hakika Allah madaukake sarki ya zabi annabi adam alaihi salam wa nuhan haka kuma Allah ya zabi annabi nuhu alaihi salam wa ala ibrahim da zurriyar gidan annabi ibrahim wa ala imran da zurriyar gidan imran Allah ya zaɓe su ya fifita su alal alamin akan sauran mutane akan sauran halittu lafazin al-ittifa da al-ijtiba da al-ikhtiyar dukkanin su ma'anar su ɗaya a larabci zaɓe tasowa ka zaɓa ka darbe ka tunji ta wanda kaso kan wanda kaso ubangiji ta ala ya zaɓi waɗannan gidaje gidan annabi adam alaihi salam zaɓin da Allah wa annabi adam na farko shine farkon bil adama daga gare su ne aka halitta kowa sannan kuma shi ne kaɗai cikin mutane wanda Allah ya halitta shi da hannayensa da haka yake da iblis ya iblis ma mana aka an tasjuda lima khalaqatu bi yadayya khususiyya din kenan Allah ya halitta shi da hannayensa astakbarta am kunta min al sannan kuma ya sanya shi cikin aljanna kafin ya aikata komai yace ya adam uskun anta wa zawjuka aljanna sannan kuma ya sa mala'iku su masu sujda wa yaqulu lil mala'ikati isjudu li adam sannan kuma ya sanar da shi sunan komai wa allama adam al-asma'a kullaha thumma 'aradahum 'ala al-mala'ika fa qala anbi'uni bi asma'i ha'ula'i in kuntum sadiqin ko shakka babu a cikin hakan akwai babu ba ko mun da kowa da shi ko shakka babu cikin haka akwai zaɓi daga Allah madaukakin sarki to amma zaɓin da Allah ya wa annabi Nuhu alaihi salam Allah ya so ya shi shine farkon murtali a bankasa bayan an samu sabani shine farkon manzo da Allah ya turo dan kayar da sabani da ke tsakanin mutane ga ya rayu cikin mutane ya tsawon rai shekarun wa'azi na kawai da 150 ka da ba karamin dogon kwana bane ya yi amfani da kowane lokaci da kowane wuri wajen kiran mutane in da autu qaumi laylan wa nahara falam yazidhu du'a'i illa firara ya kira da daddare ya kira da rana wa inni kullama da'awtuhum li taghfira lahum ja'alu asabi'ahum fi adanihim واستغفر ثيابهم واصروا واستكبروا استكبارا ثم اني دعوتهم جهارا يا كلاوس اصلي افيدي ثم اني اعلنت لهم ya kiraye su wajen ilani yayi ke na cewa yau da wa'azi ko da fadakarwa wa asrartu lahum israra kuma ya kira su a sirrance dai dai kaga kowane zarfin zaman da zarfin makal ya yi amfani da tare da haka an sabuhum alfa sanatin illa 50 ana shekara dubu babu manzo Allah ko ya faɗa cikin hadisi ke sauran nasu man a umruhu wa hasuna amaluhu mafi alherin mutane wanda rayuwa ta sai tsawo kuma ayyukan su suka yi kyau ga dogon kwana ga kyakkyawan aiki sun saka babu wannan zaɓi wa ala ibrahim idan an ce iyalin annabi ibrahim wato shi da iyalin gidansa ce ba za a ce ibrahim kada a yi ban da zuriyar gidansa dan kaga zaɓin da aka wa annabi nuhu shi kadai ne banda zuriyar gidansa amma tun da aka ce ana ibrahim ya tafi shi annabi ibrahim din da zuriyar gidansa ga annabi isma'il ga ɗansa nabi annabi ishaq ga jikansa annabi yaqub ga sa annabi yusuf sun suna ta annabawa ko mafi daraja a gidan annabi Ibrahim gaba ɗaya shine annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam domin tsakan annabi Isma'il ne shi annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kaje idan an ce ala Ibrahim manzo Allah ya shiga ciki kuma shi ne ma mafi kaso mai tsoka a cikin zaɓin da Allah ya yi ka kun saka da lallai gidan annabi Ibrahim gida ne mai albarka an zaɓi iyalan gidan annabi Ibrahim ala Ibrahim kenan wa ala Imran haka da zuriyar gidan Imran wanda anan aka haifi na na Maryam mahaifiyar annabi Isa alaihi salam Allah madaukakin sarki ya zaɓi waɗannan alal alamina akan dukkan sauran halittu ya fifita su abinda wanda yake nuna ya ce ne ya ko waɗanda ba ku yarda da bangancin manzon Allah ba dan bai fito cikin kabilar ku ba kasancewar ku yahudu ko kirista kuna ganin dan me bai fito cikin jinsin ku ba ku haƙura zaɓi ne na Allah madaukakin sarki idan ko Allah ya zaɓi bawa na gari sai ya sallama wa Allah kan zaɓinsa idan kace kai baka yarda ba to ya kace cewa baka yarda din ba wa kake faɗa sannan kuma kai asuwa dan baka yarda ba kuma sai ne in ka ce baka yarda da manzancin sai daga cikin wannan ba ko annabi adam alaihi salam ko annabi nuh ko annabi sallallahu alaihi wasallam annabi ibrahim da sauransu yasa manzo Allah ke cewa sai zababban zababbu ne yace inna Allah astafa kinanata min waladi isma'il wa astafa quraishan min kinana wa astafa min quraishin bani hashim wa astafa min bani hashim kakab a zuriyar gidan annabi isma'il sai Allah ya kina kinana sama da kowa kakab a ƴaƴan gidan sinana sai Allah ya ta ƙurai sama da kowa kakab a jinsin sawa sai Allah ya ta bani hasu su suka fi kowa kakab a cikin jinsin bani hasu sai Allah ya zaɓi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam zaɓaɓɓen zaɓaɓɓe ke wa ya kai wa ya kamar ka wa ya san asali ya naka wa ya samu irin tun da Allah ya yabe ka duka yanda yake kamar da sallallahu alaihi wasallam zaɓaɓɓe cikin zaɓaɓɓe sallallahu alaihi wasallam تدوم الذات للأمر إن الله اصطفى آدم ونوحا وآل إبراهيم وآل عمران على العالمين ذرية بعضها من بعض لفظ ذرية كمر بدل من اصطفى آدم أي اصطفى ذرية ubangiji ya zaɓi wata zurriya sannan badal ne sannan kuma hal ne badal ne ta fuskar li'irabi me yasa zurriya ya samu nasaba saboda istafa adama ma'ana ita fa zuriya sannan kuma badal ne na hal ne na waɗancan gidaje gidan annabi adam gidan annabi nuhu gidan annabi ibrahim gidan annabi ibrahim imrana dukkan su zurriyatan ba'daha min ba'd kamar ta zurriya ce sashin su daidai su da sashi ko sashin su jinsi ne na sashi ma'ana sun yi tarayya da juna wajen tauhidi sun yi tarayya da juna wajen juriya da isar da kira na addinin musulunci da halin kwarai da maganganu na kirki shine zurriyatan ba'd halin ba'd kowa mutumin kirki ne kowa mai daraja ne kowa mai kima ne a cikin dukkan waɗannan gidaje da aka lissafa sai dai kuma wani mai kirki ya fi wani mai kirki wani mai kwazon ya fi wani mai kwazon wani mai darajar ya fi wani mai darajar tilkar rukun babban na ba'dahu ala ba'd minhum man kallama Allah ورفع بعضهم درجات وآتينا عيسى بن مريم البينات وأيدناه بروح القدس من لم يكن السوسي duk da cewa sun yi tarayya wajen hali na kwarai amma wani ya wani nagarta wani ya wani kusanci da Allah gargadan zaɓin Allah gargadan ayyuka da suka rinka yi zurriyatan ba su hannun ba wallahu sami'un Allah mai ji ne sannan kuma na sami ne sai yi عمران إني أذنت لك ما في

inni nazartu laka ma fi batni muharrara lalle ni nayi maka ba kancan abin da ke ciki na ya zanto muharraran kentacce dai hidima wa sakinka yantacce da zan yan shi ba na bukatar ya yi kowane irin aiki na yan shi na barranta shi don ya zanto khalisan libaitul maqdis ya yi hidimar masallaci haka sai ba san sai lokacin da suke da ciki inni nazartu laka ma fi batni muharraran fa taqabbal minni karɓi wannan ba san kuma wa ya Allah innaka anta samiul alim lalle kai ne as-sami' mai ji sannan kuma al-alim wanda yake masani jin da babu abin da yake koyuwa a gare shi wanda ke la tahtarfu alaihim alsu yare baya rikitar da shi ya kafa gane wani yaran sarkafewar miliyoyin mutane wane yace wannan yace lokaci guda ya hana Allah ya fahimci kowane ɗaya a karan kansa mai yace lokacin da yake din shine as-sami sannan al masanin da babu abin da ke fasuwa a gare shi baya can bai jahilta ba sannan mantuwa kuma ba ta da riskar ilimin sa subhanahu wa ta'ala sabanin ilimin mu da mu sani ba sannan bayan mun sani ma iya mantawa amma Allah bai jahilta abin ba sannan mantuwa kuma ba ta jahilta ba shine al-alim kenan innaka anta samiul alim wato kaga tana tawakkuli da waɗannan sunaye na Allah shine as-sami da al-alim wajen biyan bukatu kasancewar ka mai ji yana daga cikin abin da ji din ke haifarwa an sa wanda ka ji din an sa masa mai ka kasancewar ka masani yana daga cikin abin da ilimin ke gadar maka tausaya wa wanda ya roƙe ta halin da yake ciki da bukatarsa don ka biya masa wato kamar tana yin tawassuli ne da waɗannan sunaye guda biyu as-sami'u da al-alim dan biyan bukatar da ta roƙe Allah da cewa fa taqabbal minni ka karba daga gare ni ya ubangiji innaka antas samiul alim Allah ke falamma wa ba'atha yayin da ta haife yar da ke cikin ta qalat ko ta rabbi ya ubangiji inni wa ba'atha zanta to ga su kuma na haife ta ta zama kamace wannan mun ta namiji sannan a wancan lokaci ya gudana waɗanda ke yawa masallaci hidima yaya maza ba yaya mata ba da haka zaton da suke namiji za ta samu sai take ba da uzuri ya ubangiji a sani na ni na dauka namiji zan haifa da to nake kyawun da ko na namiji zan haifa da su kuma zan haifi kyamu bai gudana cikin al'adun mu ko yadda aka saba cewa ya mace tana zuwa ta tare a masallaci ta hidima masallaci ba wannan ce wallahu a'lamu bima wada Allah ne mutum sanin abin da ta haifa abin nufi yayin da suke rabbi inni wa ba ta unsa ba wai tana sanar da Allah abin da bai sani ba ne tana gabatar da uzurinta ne a wurin ubangiji cewa hidimar ɗa namiji ba daidai kuke da ta ƙyamata ba sai ubangiji yake karɓar ubangiji ta ya Allah zai ta saman abin da ta haifa tun ma kafin ta haifa din walai fa zakaru kal unsa ba namiji ba daidai kuke da ya ba wa inni sammaytuha maryam ni na ambace ta suna maryam lafazin maryam a yaran su aka ce ana nufin Abuda mai ibada kenan wa inni u'iduha bika lalle ne ina neman ka zame masa kariya mai tsaro mai kiyaye ta daga dukkan wani abinci daga dukkan wani sharri wa zurriyataha wa zurriyataha ka tsare zurriyarta min shaytan ar-rajim daga shaytan wanda yake ar-rajim wato korarre daga rahmar ubangiji al-matarun min rahmatillahi ta'ala kenan wanda aka kore shi daga jin kan ubangiji ba shi ba rahama ka tsare ta ka kare to anan gurin malamai sukan na kan gaɓoɓi daban-daban gaɓa ta farko mu ɗauki wallahu a'lam bima wada'at yadda ana kirga ta a matsayin jumla ce ifradiyya domin asalin zancen falamma wada'atha qalat rabbi inni wada'tuha unsa wa laysa dhakaru kal unsa sai zanto jumlar wallahu a'lamu bima wada'at jumla ce ifradiyya sannan akwai qira'a biyu a kanta qira'a ta farko wallahu a'lamu bima wada'at qira'a ta biyu wallahu a'lamu bima wada'at ko da ke Allah ne nufin sanin me na haifa da haka yanzu da nake cewa ne haifi ya mutu ba sanar da shi nake ba dan san dan bai sani ba a'a ya fi ni sanin me na haifa da nake gabatarwa kaga sai wanda wallahi alam bima wa ba'atu ina cikin zancen take amma wallahu a'lam bima wa ba'at jumla ta ifradiyya zance ne na Allah madaukakin sarki sai aka ci gaba wa laysa zakaru kal unsa duk wannan na cikin zancen ta laysa zakaru kal unsa me yasa take laysa zakar sa ba ta ce da laysa sa kan zakar idan an za a haɗa abu guda biyu ɗaya yana da girman daraja ɗayan yana da daraja ta ƙasa sai ake son a korewa na ƙasan babbar daraja wanne za a fara gabatarwa cikin zance sai a fara gabatar da ƙaramin sana'a mutumin don ba da hanzari ba sai a ce laysa sa kan zakar ai ɗayanka ba kamar namiji take ba wajen ƙarfi wajen kwazo wajen himma wajen kuzari da kaza ba daidai take ba ina ba ta mutunta amma za ka ce wa laisa zakaru kal unsa namiji ba kamar mace yake ba ana kamar <laughs> dole da fadin Allah ta'ala afaman yakhluqu kama la yakhluq afala tadhakkarun ada sai a ce afaman la yakhluqu kaman yakhluqu yanzu wanda baya halitta ya yi daidai da mai yin halitta ina fata an fahimta amma sai aka ce afaman yakhluqu kaman la yakhluq قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا بساطة قل هل يستوي الذين لا يعلمون والذين يعلمون wannan balaga ce ta larabci wani balaga hadisin fama a zafi ba da kasawa ba yana kaiwa makura wajen kore cikiniya tsakanin na farkon da na biyu cewa lallai ba daidai da suke da juna ba amma dan karɓe ɓangaren bangaren ya ji cewa an yi masa na kasan da ya tashi a tutar babu ya tashi a zuru to sai aka fara gabatar da shi wajen zance ina ba ta ba ga shi da rauni kuma aka kai shi karshe wajen magana ai sai biya zama sun garba ke amma ga shi da rauni sai aka fara ambaton shi sai aka ambaci mai karfin idan ma shi mai karfi ake garai sai aka aka fara ambaton da kafin walau fa zakaru ina fata an fahimta wa inni sammaytuha maryam wa inni u'iduha bika wa dhurriyyataha min ash-shaytanir wato مريم ما maryam na ambace ta da suna maryam wanda ya nuna ta raka suna ranar da ta haife ta a daidai lokacin da ta haife ta tana ta ma قالت ربي إني وضعتها أنثى والله أعلم ما وضعت وليس الذكر كالأنثى وإني سميتها مريم دقة بيت في بدانها كان هو يتصل على رسول الله أشيك من يوم لك بدلان لأك هذا رسول الله من جعل فلان أن يفعل إبراهيم يفعل سنة إبراهيم أرانا لأك هيفي كما رد حديث المسلم يقولون ana dan malik yace abu talha an haifa masa jariri ana haihuwa sa rika kishi cikin wajen manzon Allah ya yi masa yasa masa albarka ko yasa masa sunan abdullahi ba ba ta lokaci ba a ranar a wurin kaga yanka kuma hadisi ne cikin bukhari da muslim yanka kuma cikin muslim kaga da hadisi ne mai kida wajen siha da haka da ya halatta rada sunan yaro ranar da aka haife shi a lokacin da aka haife shi sannan ya halatta rada sunan yaro bayan kwana uku sannan ya halatta maka sunan yaro a rana ta bakwai hadisan da suke nuna rana ta bakwai hadisin Abu Dawud da manzo Allah yake kullu gulamin murtabilin bi aqiqatihi tuzbahu anhu yawma sabihi wa yuhlaq wa yusamma kowane jariri akwai dabba da zan a yanka masa za a yanka masa ita rana ta bakwai sannan kuma a yi masa aski sannan kuma a sa masa suna a nan gurin a wannan hadisin sai aka fahimci sa suna a rana ta bakwai hadisi ne sai yana cikin Abu Dawud cikin Muslim na Abu cikin wato sunan na abi dawo da haka dai ya halatta ranar da aka haifa ya halatta a rana ta uku kuma da da malamai suka ce ya halatta a rana ta uku ranar da aka haifa sunnar manzon Allah a aikata ya aika a rana ta bakwai ya faɗa a baki ba a aikata ba sallallahu alaihi wasallam a rana ta uku na bincika na rasa inda hadisi inda malamai suka samu kuma a rana ta uku a wani hadisi ne kuma wallahi alim kila kuma da wani hadisin da bai ba amma dai iya fasin da kuma ban ga hadisin rana ta uku ba amma suna faɗa na faɗa ko ce ni kan mai ta mariya sannan wannan ne ina sai ya halatta mace ta farka suna ba sai namiji ba ya halatta mace ta rada suna da tana haihuwa a gaban asibiti matuƙa tana cikin yanayin da za ta iya magana ta san me take yi ta iya sa suna musamman idan uba ya wakilta ta sai dai haƙƙin sa suna a hannun uba yake mata ba za ta yi kankan ba ta sa sai in ta nemi da daga wajen mijinta babu laifin su tattauna da juna ni ina san idan na haifi ɗan namiji kaza in na haifi ta kaza mu ce a'a ke dai ku tanga da kaza wani ko kuma kaza ko kuma ku gina to in eh, ɗan namiji ne ki sa in ɗan mutu ki in sa amma kawo sunan da kike so ku sa in ji in sun ku da sunna in sun ku da dai in babu dai a cikin ku sauransu ba tabbatar da suna wanda yake mai kyau ne ba suna wanda yake mara kyau ba babu da gaske kai mata jima'a kan wani in miji ya kunta da kike sa suna ko bana mun mai tafiya na tafi da mata umara kila kuma har za ta haihu kafin ne in dawo ko ki sa suna shi ke nan Allah ta ga nan ne ta fa in ne san ne ta maryam sannan wa inni u'idu hadika ina nema mata tsari daga wajenka wa zurriyataha ina nema wa zurriyata tsari daga wajenka min shaytanir rajim wato kenan za ta mata addu'a da kanta ba ko ne ya ga wani hudu ba ba nuna mu ya zo ya hutu daga dukkan ta ya halatta su yi mata addu'a ina fata an fahimta hadisai da suke nuna ba akwai hadisin da ke nuna cewa manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya ce dukkan jaririn da aka haifa aka yi masa kiran sallah a kullun dama itama a kullun hagu ya dan ba zai shafe shi ba wannan hadisi ne mawdu'i na ƙarya kwata kwata ne a cikin sanadinsa akwai ta sun makaryata irin su Maryam ibn Salim ko Salim ibn Maryam ta sun makaryata suka da yake hadisi wanda ba a karɓar hadisin su ta sai hadisin da aka ce manzon Allah ya yi isama a kunnen ɗaya daga cikin ƴaƴansa a kunnen ƴaƴansa ɗin al-Hasan al-Husayn lokacin da Fatima ta haife su shi ma hadisi ne a sanadin sanadinsa akwai Asim ibn Ubaydullah wanda ke da da'ifi ne da da'ifi ne ba a karɓar sa ina ba ta an fahimta dukkan ta hadisi da da'ifai hadisin kiran sallah da hadisin ikama duk da'ifai ne in ma wani ya duk ibn nayi fatawa da hadisin kiran sallah a dama to yanzu na neman gafara ban gane hadisin da ibi ne yanzu ko na gane dukkan ta hadisi da da'ifai amma abin da yake tabbatacce shine yayin da aka haifi yaro aka zo da shi sai ka tauna dabino a bakin sai ka sanya wannan ruwan dabino ne zan so shi ne farko abin da ya fara hadiya wannan hadisi ne wanda haka cikin bukari ko sunna idan ka yi masa haka kuma shi ke nan sai ka ambaci sunansa sunan ka ne sannan kuma ya halatta ka daga hannu ke masa addu'a ta albarka ya Allah ka sa masa albarka ya Allah kai masa ko ka daga hannu ka rike jaririn ya Allah ka albarkace shi ya Allah ka kare shi daga cikin ya Allah kai masa ba shikenan amma ka rada masa akwai ne da sunan hudu ba kiran sallah anan iqama anan gurin hadisi ne da ita sa'a to ita ko wannan addu'ar a ranar da aka hudu da ake ba a kai rana ta bakwai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 yar za ta faɗa ba sunan da ya zaɓa masa wani kin ji eh to shi kenan da yadda zaɓa da shi sunan ɗana wani da yadda zaɓa da shi sunan ɗana wani da yadda ba mai Allah ba sa hakuri don yaron ya fito zama zai tafiya kan jinsu ne sunan wani don me amfani ka fara misali wai dai su sani dan Allah ku faɗa mun ya aka taɓa suna ya dawo bayan ya dawo da awa biyar aka tambaye su sunan da ya rike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 da nan kuwa sannan yayye da kalle sannan makwabta wanda duk bai san shi wajen da ku zai san shi idan halin sanin shi yayi lokacin da yaro ya fara wayo ya shiga duniya ta dai ya shiga makaranta za a san shi kai ne dan uwa duk inda yake duk da aiki yayi ne za a san shi ba ran wai ke na ranar da kuma ba duk sa a san shi ba na fata wannan ya fito da haka yana da kyau mu tsaya kan sunna gurgurdan da sunna manzo Allah fito da da kana da kan fi rasulullah uswatun haka wato kyakkyawan abin koyi da cikin rayuwar manzo Allah sallallahu alaihi to sai kuma aski a rana ta aski a rana ta za a aski kansa to ya umma ko ne za a za a aski kansa ba wannan da kan da da da da an shi ne aski kansa dan aski ya ga dauna zafin kansa da kudin da kake nan zafin kansa da san ana yana da dinari ko azurfa ya yi sai auna da abin da yake na kuɗi namu ne wannan kuma gargadan halin mutum gargadan yalwata wanda yake da kuɗi da yawa sun gada ma a samu da kuɗi gargar mana auna nauyin su na duniyar naira ɗari biyar sau nawa za ta nauyin su ne ya bayar sadaka duka dai akwai jaririn da zai wuce naira dubu biyar ne kansa zan san ba wanda ke yake kasa da haka ya sa ɗari biyu wanda ke kasa da haka ya sa naira ɗari ɗari ko naira hamsin hamsin ko ashirin ashirin har a dawo wanda yake ko ta yau ne a idan yasa sa kwandala ita ba su ya so da kwandala guda ɗaya sun zai ne ke inda ka aske ka saba su mai ba aske da sun yanzu ke aske a zama ta bakwai wani ana fata yin fahimta ka abin da jayi ne ke bukata abu na farko ka sa masa suna sa suna wani ko ranar farko ko ranar ta bakwai daga nan gurin abu na biyu kai mata addu'a kai da kanka ko ke da kanki kin ga dai na namar mutawa yadda addu'a ita da kanta yace wa inni sammaytuha maryam wa inni u'iduha bika wa dhurriyyataha min ash-shaytanir rajim ko ke da kanki ko uba da kanki ya addu'a a nan addu'a ba abin ne an ce ga irin karatun da zaka yi ba kai ka fi kowa kuma me kake so dan kai ba zama idan kace Allah ya sa masa albarka duniya da lahira ai ka masa da kan dabar addu'a ka dai komai albarka duniya duk ta shiga cikin lahira duk ta shiga ya Allah ka shirye da shi ya Allah ka tafi su tafi nagari su kalmomi ne da mambo da suke da ma'ana mai fadi da larabci ka faɗa da yaran ka faɗa duk ya halatta illa iyaka wanda ke jin harshen larabci an fi son ya addu'a da harshen larabci wanda baya jin larabci sai ya da yaran ya yi da kanuri yayi da fulatanci yayi da ya yi da inyamanci da kuma mai bai yi ya halatta ba wanda zai kafa cewa ya Allah sa musu albarka ya Allah kare ya Allah tsare ya Allah shirye da shi ba wanda zai ce ya kafa fadin na ummi kalmomi ba wanda zai ce ita wannan kalmomi sun maka nauyi sai ta nemi wani malami da ta san me ya faɗa ba ina ba dan yau su malamai sai sun fi son sai abin a tsaye ba ta sanin me suke cewa suna ta wani gudu kai baka san me aka ce ce me zai faɗa wanda kai ba shi kai baka san bukatar ka ba kai shi ne zai faɗa idan har da ka san bukatar ka ba sai da yi to baka san zuba ma ka ke kenan in dai baka san bukatar ka ba game da kanka ka sai da malamin yanzu sannan zai faɗi bukatar in ko ka san bukatar yanzu matsalar ka ya za a Allah ya ji to Allah na jin dukkan yare ba wai malamai da kaɗai suke da wani yare da suke jahilin tsakanin su da Allah su kaɗai bai ke jin su su kuma sauran da magarin mutane ya iya nasu Allah baya jin yaren su sai sun bi kan malaman sai malaman su faɗa Allah sai kuma Allah ya ansa sai kuma malaman su faɗa wa su mutanen ya za a ji mana doguwar hanyar haka mai tsawo sai jarfin mutum ne kai tsaye ka da su su gudu da aiki da aiki da aiki ba sai ka bai su doguwar hanya ba sannan kuma idan ka ce a'a to ai kila a cikin da suke wannan ne ne da baki akwai abin da suke faɗa wanda bai sani ba abba kana ina da hadisin da ke cikin sahih bukhari lokacin da ma'azu bin jabal ne ga sallah wanda da cikin mamu da tsawon karatu ya halko ya fita ya ya sallah shi kadai an ko ki kara wajen manzo Allah manzo Allah ya kira shi ce kai ne karanta cikin sallar da kawai ko kuka dai yake fatiha na karanta sai ne roki Allah aljanna mun ne ne kiri da bauta amma kai da mu'azi idan kuna sallah dukan duk kana wani zuwa da baki dan sallar kuke cewa ba manzo Allah ce wallahi bima annan din miki aljanna muke roka muna neman sarri da bauta idan malamin albarka zai roƙa da fadilin ki da zai ta mutu ta yau ki kai ka kuma kai ma ba albarka ki ka ba ina fatan an fahimce na da abubuwa ne masu sauki zai zama da kike shi nama idan an yanka dabba mustahabbi ne a kasance gida uku kashi ɗaya a yi amfanin gida kashi ɗaya a raba sadaka kashi ɗaya kyauta dan da ku tsakanin sadaka da kyauta ita sadaka musulmi ba a ba kyauta ko ana iya ba musulmi da wanda ba musulmi ba matabtun ka kirista ne da yahuda ne wani addini da ka iya ba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 addu'a kuma daga wannan rana ta haihuwa har ya zuwa ko da lokaci duk wanda ya kansa addu'a ta gari Allah na karba in kuma ta ya kansa addu'a na gari Allah na karba in idan ya Allah na karba yana da cikin addu'o'i ma da ake karba wanda manzo Allah ya du'a du'a ne wanda ke mustajab mahaifi ya ya kansa ya ta ya kansa duk wanda ya kansa addu'a Allah na karba kyakkyawar addu'a abin da ke nuna maka an karɓa addu'a na nan magana abin da zai zo gaba sai Allah ke ta taqabbalaha ataqabbalaha rabbuna bi qabulin hasan wa anbataha nabatan hasan wa qassalaha zakariya عندما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا قال يا مريم أنى لك هذا قالت هو من عند الله إن الله يرزق من يشاء بغير حساب ubangiji ce ta taqabbala ha bi qabulin hasan sai ubangiji ya karfe ta ita yar da aka haifa ɗin kyakkyawar karba asalin fataqabbalaha rabbuha da sai a ce bi taqabbulin hasanin amma sai aka ce bi qabulin hasanin domin taqabbul neman a karba qabul din karba gaba daya taqabbalaha rabbuha fi qabulin hasan ma'ana ta a karba kuma yana ba da labarin karba kai akwai yunkurin neman a karbe dan cikin addu'ar ta cewa ah, inni uyidu hadika wa dhurriyyataha da ma sun kuma tace fa taqabbal minni innaka antas samiul alim karba da Allah ke ba da ya karba wa ambataha nabatan hasanan Allah ya tarbiyyance ta kyakkyawar tarbiyya sai ba da labari tashinta bisa ga ɗabi'u da halaye na gari da fitowar tsoro wanda ruwa ke sauka a kansa yana girma cikin madanya da bansa a har yake mutsalar inda yake bukatar shi ne ambataha nabatan hasanan wa kaffalaha zakariya wato ya dan karenin a hannun zakariya shi ne annabi zakariya alaihi salam wato mahaifin annabi yahya ya kasance shi yana cikin almajiran imran da haka lokacin da ita matar imran din ta sami ciki sai imran ya rasu kafin ta kai ga haihuwa da haka uwar ta haifi yar ba uba uban ya riga ya mutu yanzu akwai bukatar wani ne zai karɓi renanta cikin mazaji dan mace tana bukatar ta samu namijin da ke da wilaya a kanta yake da iko a kanta shi ne shugabanta to da ne miji ne wanta ne kaninta ne wani lokacin hatta ɗanta mutu dan ita kullum mutum a karkashin wani fiki don saboda mai rauni tana buƙatar kariya tana buƙatar gata yasa addinin mutum ke yi ta da gata tun daga farkon rayuwar har karshen rayuwar cikin gata take tana buƙatar kulawar ɗan namiji ina ba ta mu ta wa da kariya كلما دخل عليها زكريا المحراب ليس في الجزء النبي زكريا يتبع وري إبادة تسينا المحراب مثل المحراب أنا أم فاميدي في بذكر من الدائس بيكي كان تبو كما تبو بيكي تبو بيني دائس بيكي كان بيني تسينا أنا كلا في المحراب فمن بذكر من الدائس كما بيكي عند باب القوة يتبع ليس بإن بطوران مثل نسكي أنا كيف تسينا المحراب kullama dakala alaiha zakariya mihrab lokacin da duk annabi zakariya alaihi salam yake take wayoyin dakin da take suna ibada wajada da inda sai ya samu arziki a wurinta to me ake nufi da arziki a cikin nan lokaci ko suka babu lafazin arziki a cikin rashin larabci yana da faɗi yawanci mu idan mun yi fassarar hausa mun ce arziki sai ne ɗauka kuɗi ababen kidayawa ɗaya biyu arziki ke in mutum baya da kuɗi baya da arziki a yaran alkur'ani kuma ruwan sama arziki ne tsiro da ke fitowa da kasa arziki ne kayan abinci arziki ne kayan marmari na arziki ne daga da ciyawar dabbobi dukkan su arziki ne Allah ya nazzalna min as-sama'i ma'an mubarakan fa anbatna bihi jannatin wa habbal hasib wa an-nakhla basiqatin laha tal'un nadid fi rizqan lil ibad ruwan da aka saukar daga sama ma abu da rasul mai albarka yana daga cikin albarkarsa ku sha dabbobin ku sha ya duka muku kasa tsiro ya fito abinci da kayan marmari da ciyawar dabbobi sannan kuma kasa ta tsotse wani rara na ruwan ya fita cikin ta idan kun tashi za ku zo hol ko rijiya sannan ku tono su kuma fito dan ruwan rijiya asalin ta daga sama yake sannan kuma wani lokacin waɗansu ko zazzabe da manyan ramuka da dam da ake yi kuma su fare ruwan don su yi amfani shi idan damuna ta wuce kaga dai ne da mubarakan ke wa ambatna bihi jannatin wato duka fitar da jannat gonaki daban-daban wa habbal hafi da dukkan wata kwaya a bar girbewa kamar shinkafa kamar alkama da sauransu wa nakla ba su kafin ba kuma wato itacen dabino masu tsawo da za su bada ƴaƴan dabino din laha tal'in nabiyid suna da gunda wanda yake nabidin wani kan wani wato dodo na dabino din wanda za a ga wani kan wani kaga dinki guda yana da ƴaƴa 40 ko 30 ko wani a makamantan haka ya Allah ta rinka mul ibad wannan dukkan ta arziki ne da wa bayi da yanzu da inda harin ka ya samu kudi a wurin kenan ya samu shi yasa waɗansu malamai suka fassara su da cewa shine fatihatul sayfi fi shita wa fatihatul shita fi sayf lokacin rani sai rinka samu ƴaƴan itacen da ba a samun su lokacin sanyi lokacin sanyi sai rinka samun ƴaƴan itacen da ba a samun su lokacin zafi ne ne wajen da inda harinsa ko kuma Allah ya kalle ya samu abinci da kayan marmari a wajensa ko ba shi ya kai kuma ya san ba wanda ya kai masa kaga wannan karama قال يا مريم سيتي يا كنا مريم أنا لك هذا wannan kuma daga ina kika samu qalat sai ta ce huwa min indillah wannan arziki ne da Allah inna Allah yarzuqu man yasha'u bi ghairi hisab lalle ubangiji yana arzuta wanda ya so da ghairi hisabin ba tare da lissafi ko idaya ba Allah madaukakin sarki na arzuta wanda ya so da irin abin da yake to kaga anan gurin ko shakka babu addu'ar mahaifiyar ta inda ita ce ta je ta nan dan ta ce inni u'izu hadaka wa dhurriyyataha min ash-shaytanir rajim ga ta da Allah madaukakin sarki ya tsare mutum daga shaytan sannan kuma ma ya ba ta dangin wadansu al'amura ga shi duk lokacin da annabi zakariya ya ji wani sai samu abin da ya samu wajen inda harinsa kuma hadisi ya tabbata cikin sahih bukhari daga abu hurairah Allah ta kare da gare shi manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam yace ma min mawlidin yuladu آه، ما من مولود يولد إلا والسلطان يمسه فيستحل فارقا من مس الشيطان إياه باب رجع يريد رأس فاء الدنيا فاتوكي تقول يا زو يا يا تحيشي كو يا ملتنيشي كو يا بنجريشي حين يولد دوكة الله يجيشي فيستحل فارقا فتب يا طالعيه ويولد رأس يريد رأس فاء wannan zai zai dan dangane ko wannan ne zai zai dan da ko da da kai ne ko yaro ya kace da kuka min nafsi shaytan ya hasaba da shaytan da yake sai manzo Allah sai illa maryama wa banaha sai maryam da ɗansa annabi isa alaihi salam su kaɗai ne kiɗan bai taɓa ba abu hurairah ikra in shi'tum wa inni u'izuha bika wa dhurriyyataha min ash-shaytanir rajim fa taqabbalaha rabbuha bi qabulin hasan ka duba albarka ta addu'ar mahaifa idan sun yi wa ƴaƴansa addu'a ta duk yadda rai ya ɓata kanka ya ɗauka mummunan addu'a kai masa addu'a ta gari Allah kira da shi Allah kinka shi amma ka ce kai wannan Allah ya baranta Allah ya masa kaza wannan mummunan addu'a ce bai dace da mutum da addinin musulunci ba yayi ba daidai ba sai ka roƙa masa yin daidai yayi abu ba na shari'a ba sai ka roƙa masa shari'a saboda addu'ar karɓar iya ce don haka annabi zakariya alaihi salam lokacin da ya ga haka ya ga duk lokacin da ya ga wurin samu irin wannan arziki a wurin sa to shi ma sai ya fadaitu wato ya fuskanci ubangiji yana roƙon sa Allah ya yi ma ta da zakariya rabbah قال رب هب لي من لدنك ذرية طيبة إنك توفته الملائكة وهو قائم يصلي في المحراب وهو قائم يصلي في المحراب أن الله يبشرك بيحيى مصدقا مصدقا بكلمة الله سيدا وعسيرا ونبيا مصدقا بكلمة من الله وسيدا وحسيرا ونبيا من الصالحين كذلك ko ka ce a wannan wuri ko ka ce a wannan lokaci wato zarf ne wadanda suka ce lil zaman wadanda suka ce lil makan wadanda suka ce al ismail yana fa'idan da zarfin zaman ko zarfin makan hunalika a wannan lokaci ko kuma hunalika a wannan wuri ko shakka ba zai fi kama da a wannan lokacin lokacin da yake dake nan ya samu arziki a wurinka a wannan lokacin da a zakariya rabba sai annabi zakariya alaihi salam ya roƙi ubangijinsa kana yace rabbi ya ubangiji hadu li min ladunka zurriyatan tayyiba ka bani zurriya ta gari innaka sami'u du'a lalle kai mai ji ne shi lafazin zurriya nan ya mai mai shi zurriyatan ba'daha min ba'd farkon inda muka karanta kenan inni u'izuha bika wa dhurriyyataha min ash-shaytanir rajim yanzu ne ce habli min ladunka zurriyatan tayyiba ne na bin zurriya ke nufi daga bin zurriya a galibin da annabi tularabci na nufin ƴaƴa da jikoki an gane ku ƴaƴa da jikoki su ne zurriya banda iyaye haka ya saba gudana a cikin alqur'ani afa tattakhirunahu wa zurriyatahu awliya min duni wa hum lakum adu bi'sa lil zalimin badala wato zurriya ƴaƴa da jikoki kenan amma akwai aya cikin ya yasin wadda take bada ma'anar zuriya ina daukan ma'anar iyaye da kakanni wa ayatul lahum anna hamalna dhurriyyatahum fil fulk al-mashhun wa khalaqna lahum min mithlihi ma yarkabun aya ce lahum da su mutanen yau mutanen yanzu anna hamalna dhurriyyatahum min dauki iyayensu da kakanninsu na da fil fulkil mashhur a cikin wani jirgin ruwa wanda yake cike da kaya wato shine jirgin ruwan da yake annabi Nuhu alaihi salam wanda Allah ya umarce shi da ginawa ko sassakawa yake kuma fasbuk fiha min kullin zawjayn ithnayn wa ahlaka wato kowane irin jinsin halitta ka ɗauki nau'i biyu mace da namiji sannan kuma da iyalinka sannan kuma da wanda suka yi imani to kaga duk mutanen da ke ban duniya a yanzu ai jikokin jikokin waɗanda suka hau jirgin ruwan nan ne tare da wa annabi Nuhu alaihi salam dan a wannan lokacin ruwan ya shafe ko ina ya hallakar da kowa a duniya in ba wanda yake cikin jirgin ruwan ba shi yasa ne yanzu da muke ragowa sai Allah ya ce aya ce babba a gare mu inda Allah ya ga dama mu da ba abokan mu ba aya ce a gare mu anna ham anna hamanna zurriyatahu mun dauki iyayensu kaga lafazin zurriya anan ba za ka ce anna hamanna zurriyatahu mun dauki iyayensu ba dan ya ba a riga an biya ƴan mamata kuma ko ki amma zurriyatan anan iyayen su da kakanni su kenan sun kuntu mas'ul wa khalaqna lahum min mithlihi ma yakun المهم لفظ الذرية ما أمس بكثير الله جهة الله ربتي وضب أن أنبتيك كما قال بكم غلبة الاستئمار في تبدل التي كان القرآن فيني أنا أنفاني بشي كي كالآية بجيكوشي أما أول ما تكي أنا أنفاني بشي أنا نفي إياه بتاكني أما ذكرية يتي ربي هب لي من لدنك ذرية طيبة يا ابن جدي كبان الذرية تدري فهم من الله yin دون wanda ya san تنكا هم tun kafin ya haihu zai rika yin addu'a din sannan yawa da yawa yaron addu'a mun fahimci kafin ya haihu zai rinka yi a nan annabi bakari yana cewa hablu ma min ladunka zurriyyatan tayyiba sannan Allah ya lissafa hakan na ɗaya daga cikin sifofi na bayi da ake kira ibadur rahman wallazina yaquluna rabbana hab min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama kana roƙon samun sa'a na gari tun kafin yin ka roƙi Allah ba mu samu gari Allah ba mu samu hanta ba ya kace namiji ba ba ya kace mace ba ba ya kace tagwaye ba ya Allah ba na gari mace ce na gari ne namiji ne ma na gari ne ɗaya ne biyu ne ya maka adadi ko nau'i adadi guda ko nau'i ta ko namiji gurgurdan yadda hikimarsa ta zartar subhanahu wa ta'ala amma kai kar kai shige kai dai kana neman nagari in ba kake nagari ina amfanin da namiji mutukar ba nagari bane ba ya menene hasara idan ka samu ƙyana ce in ta zo sa da hanin na taqiya hadu da kana ta bi ita kaɗai har ta ganin ganin ba da har riba bace rabbi habli min ladunka dhurriyyatan tayyibah ya Allah ka bani zuriya da ta in innaka sami'u du'a lalle kai mai ji ne mai jin addu'a ne fama da kuma mala'ika sai kawai mala'ikai suka kira yake wa huwa qa'imun yusalli fil mihrab yana tsaye yana sallah a cikin masallaci ko ɗakin ibada suka ce da shi annallahu yubashshiruka bi yahya ubangiji ta alama maka bishara da za ta za ka haifa ɗa kuma sunansa yaya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 kalimatullahi annabi isa kenan musaddiqan bi kalimatin min Allah wa sayyidan kuma zai zama shugaba jagora ga mutanensa wa hasuran sannan mai tsara kai ma'ana mai nesantar mata al-hasur shine alladhi la yaqrabu nisa wanda ba baya kusantar mata to amma wadansu da suka fara sukan ce wanda ba baya da sha'awar mata waɗansu kuma sukan ce a'a yana da sha'awar amma takawarsa ta hana shi kusantar su da suke ce za fi dacewa da makamin ba ma makami na annabta ba wacce za ta dacewa da makami na salihin bawa a ce baya baya da sha'awar mace kwata kwata shi baya da sha'awar mace a yana da sha'awa amma baya zai ce wa ko ya ce mace ta halal wanne da ce da yabo na farko ko na biyu na biyu ne da ce da yabo domin da ya kasance ba ka da sha'awa dan haka ba ka kusantar mace ba ka da ba ka da gulmi ba ya fallasa da aibu ne ma inda zaka da awa kawai aibu ne ma na baka da mazakutan ke a wani kai ne ko ko mutunci da za a saka ba a wani kai ne a za mu ji wasu da wanda ya dace ce mutum na da ta'awa amma kuma takawarsa ta hana ce gaskewa abin to wannan shine ya gaske to sai yasa zanto al-hasur wanda yake kame kansa dangane da sha'awar kamun da duk inda yake awa da zai zake so ce wace mace ta halaka wa nabiyyan min salihin kuma annabi ne min as-salihin yana cikin salihan bayi to anan gurin idan muka lura aza da'a ya rabba a wannan lokaci kamar yadda muka ce idan muka zarta zaman ne ko a wannan wurin da aka ya rabba a wannan lokaci lokacin da ya kaza a wannan wurin a wurin da ya kaza sai wannan addu'a yake kaza da kaza nan take fama da tun malaikatu wa huwa qa'im sai mala'ikatu suka kira shi yana tsaye fil mihrabi ya nuna hunalika kan zai fi dace da zurfin zaman ko zurfin makan zurfin makani wa huwa qa'im yusalli fil mihrabi kaga fi sujud zarfiya al mihrab kuma zurfin makan ne kina kina fata an fahimta amma la mun yi an yakuna zurfin zamanin kadalik domin duk eh, ma da fara alaiha zakariya insa ba da inda haruka amma da shahada ta ce hurin in Allah yanzu kuma sai hunalika a wannan wani sababu ya kamata ya tambaya haza. a karan farko bai tambaya wallahu alam zahirin haka yake nuna to da lokacin da abin ya kai sai ya gane cewa wannan karama ubangiji shine sai cewa ubangiji da Allah ya bashi na nagari ko kuma Allah ya turo mala'iku suka wannan bishara shi jibril alaihi salam dan wakilin Allah baya hana cewa tare da akwai a wani lokaci amma wanda zai magana kai tsaye da annabi na faruwa قال قال رب أنا يكون غلام وقد بلغني الكبر وامرأتي عاقل قال كذلك الله يفعل ما يشاء قال رب اجعلني آية قال آيتك ألا تكلم الناس ثلاثة أيام إلا رمضان واذكر ربك كثيرا وسبح بالعشي والإبكار وبنجد قال ربي سيسي أن يا أبنجدي أن يكون لي غلاما متى وقد بلغني الكبر ko ba ta ta bakara ba ta haihuwa a ya ne za su akari ne wato ma bakara ce ba ta haihuwa sai Allah ce kazalika ma kazalika Allah ma kamar haka ne ubangiji ta ke aikata irin abin da ya qala sai annabi zakariya ce rabbi ja'al li aya ya ubangiji ka sanya min alamar da zan gane idan mata ta ta san annabi sai Allah ce ayatuka an la tukallima an-nasa ayat da nasa maka alamar mata ka ta san biyu ka ji ka tafi wa mutane magana salasata ayyamin yini dai dai har guda uku illa ramza sai dai karanta yin nuni nuni wadanda suka tare ishara duk ta fasayin wato nuni da labban nuna nuni da baki haka amma da ya tashi magana baya iyawa da ya samu kansa a cikin wannan hali wato sai samu juna biyu alama da Allah ya samu zai ya tashi magana ya kasa sai dai ya nuni ko da hannu ko da ba shine Allah ta a cikin suratul maryam qala ayatuka Allah ta kallama an alamar shine zaka ka ka wa mutane magana har dare guda uku nan an ce yini guda uku can dare guda uku ayoyin ba sa cin kare da juna tun da yini din daban dare daban wato duka guda uku sun faru kwana ukun da aka ce sun shafi daren sun shafi yinin su yini guda uku dare guda uku surtu ali imran yini guda uku a maryam dare guda uku duka za su haɗu da juna ba za su iya magana ba alamar mata ka samu junabi sai kuma Allah ce sawiyan lafazin sawiyan din nan hal ne ko zan ko hal fi annabi zakariya Allah tukallimin nasa Allah tukallimin nasa ثلاث ليال سوية أي حالة كونك musawiyan fi hadith kasancewar kana cikin koshin lafiya ne ba illa ba ba wani abu ne ya faru ko kuma salatu da yanin da yini uku daidai wa daida ba rigi ba kashi an fi mai da ke zanto hal ne na fi anan shi ne sa'ibul hal ma'ana na uku da za ka yi baka yi magana din nan ba ba cuta ba ce ba bai bantaka ko kurantaka ce ta kama ka ba a'a ubangiji ta'ala ne ya sanya maka wannan dan ka gane alamar matar ta ta samu إلا ramza sai إشارة isharar واذكر ربك كثيرا ka ambaci ubangiji ka يوم mai yawa wannan sai nuna magana ce ta mutane ba zai yi ba amma da ke da ya tashi zikiri amma da ya tashi zuwa wani magana sai kasa wa sabbih bil ashiyi wal ibka kai tasbihi bil ashiyi lokacin da rana ta karkata daga tsakiya ta ta faduwa yamma kenan wal ibka da kuma lokacin da ta hudu wato lokacin safi da lokacin yamma ka rinka yin tasbihi a wannan lokacin ثلاث وإذ قالت الملائكة يا مريم إن الله اصطفاك وطهرك واصطفاك على نساء العالمين يا مريم اقلفي لربك واسجدي وارفعي مع الراكعين ذلك من أنباء الغيب نوحيه إليك وما كنت لديهم إذ يلقون أقلامهم أيهم يكفر مريم وما كنت لديهم إذ يختصمون وبين ذلك وإذ قالت الملائكة suna wa mutanenka lokacin da mala'iku suka ce ya maryamu ya ke maryam inna allaha yubashshiru inna allaha tabaki lalle ubangiji ta'ala ya zabe wa taharaki ya kuma tsarkake wa babu na najasa ko da tin tare da ke sannan babu kazanta a cikin halayen ki ko dabi'un ki ko maganganun ki ko ayyukan barkakakkiya ce shine inna allaha tafaki wa taharki wa tafaki ya zaɓe ki ala nisa'il alami akan sauran mata na duniya ta fuskar yadda ubangiji ta'ala ya kaddara ya ji annabi cikin annabawa ta wata hanya ke tsantacciya ba tare da annabi ya fahimci ba kun ji babu wannan zabi ne ya maryam ku nufi da rabbiki ya ki maryam ki da'a ga ubangiji domin lafazin alkalu yana zuwa da ma'anar da'a inna ibrahima kana ummatan qanita lillahi hanifa wa lam yakun minal mushrikin wa kana min al-qanitin uqnut li rabbik ni da'a ga ubangiji wasjudi kirin ka yin sujada warka kirin ka yin ruku'i arraki ina tare da masu ruku'i wato idan an ce sujada da ruku'i yana nufin sallah an gane ko kamar wa ahidna ila ibrahim wa isma'ila an tahira baiti lil-qanitina wal-aakifina war-ruk'i sujud ruku'i da sujuda akan ambaci cikin alqur'ani ana nufin sallah da haka ki sallah tare da masu sallah sallah ta zalika min amba'il ghaibi nuhihi ilayk zalika abin da ya gabata a baya min amba'il ghaibi yana cikin labaru na gaibi nuhihi ilayk da muke yin wahayi zuwa gare ka wato da manzon jira annabi Muhammad wa ma ba su lokacin da suka jefa alƙalin masu suna masu ƙuri'a don tantance ayyuhum wane ne cikin su ya kulu maryam zai karɓi nan na na maryam wa ma kunta ladaihim iz ba baka nan tare da su yayin da suke rigima ko suke kusuma da juna domin lokacin da mahaifiyar ta haife ta sai ta dauke ta ta zo da ita masallacin baitul maqdis a wannan lokaci almajiran imran suna zaune sai ta ajiye yari take dunakum hadhihi ku rike wannan jaririya wato ta ku sai wannan ya ce ni ne zan rene ta wannan ya ce ni ne zan rene ta sai kuka yi kura guda da kake a wancan lokaci shi ne wani ce ni zan rena wani ce ni zan rena kowa sai kawo alkalami sai a jefa alkalaman cikin ruwa ko cikin alkalaman da duk wato ya nutsu to bai ci kenan alkalaman da ya tsaya akan ruwa ruwa bai ci ba to ya ci ba sai ya kasance da suka jefa alkalaman su gaba daya sai suka nutsu alƙalaman annabi da kariya kuma ya tsaya akan ruwa kaga ya mana ne zai rena ne Allah ke faɗa masa Allah cewa abincin da ya faru bai ne domin kai baka nan lokacin da abin ya faru yanzu ne ta hanyar wahayin alkur'ani muke sanar da kai sai wannan nuna manzo Allah bai san gaba ba kenan domin kafin sanar da shi wannan din bai sani ba a lokacin da aka saukar da ikra aka saukar da ya ayyuhal mudaththir aka saukar da anzur ashirka al-aqrabin ai a lokacin ba saukar da ali imran ba a zaman makka kakkab manzo Allah bai san wannan ba sai bayan an zo bayan madina bayan an yi wahayin ali imran ko kuma kan da sai bayan lokacin da aka wahayin ali imran da sauran ayoyin da suke magana na maryamu sannan ne manzon Allah ya san wannan wannan ya nuna ashe ilimin gaibu abin da Allah yake kwanta da shi kadai wa inda huwa fatimul ghaibi la ya'lamuha illa hu wa ya'lamu ma fil barri wal bahr wa ma tasqutu min warqatin illa ya'lamuha wala habatin fi dhulumatil ard wala raqabin wala yabhun illa fi kitabin mubin amma da yawa daga cikin mutane yan ce annabi bai san gaibu ba sai wai an wulakanta annabi to wannan ko baya nuna wulakanta annabi abin da yake nuna wa darjanta annabi sannan kuma tsarkake Allah daga kishiya domin lokacin da annabi. annabi ya san zai mu ka dauki wata sifa ke bantacciya ta Allah ka raba musu shi da annabi ka san yawa Allah kishi yake kana fata fahimta da annabi na dare zai yaƙi kafin wani yaƙi dan ba zai yadda ba ka sa masa kishiya dan in har manzon Allah ya yi fada ga wani mutum da ya zo ya ce mata ma sha Allah wa shi'ta manzon Allah ce aj'altani lillahi niddan qul ma sha Allah wahda yace abinda Allah ya so kai ma ka so kishiya ga Allah ka ce abinda Allah ya so kawai shi kadai da abinda ya so shi kadai shi ke faruwa abinda ba so kuma ba ya faruwa menene kuma sai ka ce ne kuma na so to kaga da wannan kalmar da dingina cewa ya san gebu ko kike ta girma ko kika ba dingina cewa ta gebu. ta ya san gebu ta girma kenan da za a faɗe ta a gaban da yayi inkari sama da inkarin da yawa mutumin da yake masha Allah ya bada mun amma abubuwa na tauhidi dole sai an ba ayoyin alqur'ani da hadisan manzon Allah in ga su kafin a fahimce su daidai Allah ya ce wa ma kunta ladayhim idh a aqlamahum ayyuhum yakfulu maryam wa ma kunta ladayhim idh yaqulun ba ka tare da su lokacin da suke jefa alƙalin mansu suna rubutu wane ne zai rene na na maryamu ko ba ka tare da su lokacin da suke musu suna kamar da cewa ma kunta bijanibul gardi in qadaina ila musa al-amra wa ma kunta min ash-shahidin walakinna anta'ana quruna mutatawala alaihim al-umr wa ma kunta tawiyan fi ahli madyan tatlu alaihim ayatina na kunna mursalin wa ma kunta ya yi جانب الطور إذ نادينا to waɗannan ma kunta ma kunta ba ka nan lokacin da ake kaza ba ka nan lokacin da ake kaza ina fata mu fahimta wa ma kunta tutlu min qabli min kitabin wa la taqutuhu bi yaminik idan lam tabal muhsinun kafin alqur'ani baka iya karatu wani littafi ba baka iya rubuta komai ba ma ta tadri bil kitab wal iman kafin ai maka wahayi baka san littafin ba baka san ma menene sakasakan imani ba sai da aka maka wahayi aka san da kai littafi aka san da kai sakasakan imani ma'ana bai sani ba bai sani ba yana da cikin alqur'ani hakan kuma da Allah yake faɗa faɗa masa ne a matsayinsa na ilahu shi kadai yana faɗa manzo Allah ya kunshi abu biyu Allah dan na girmama kansa da yaban kansa da cewa shi kadai ya san kafin sannan kuma yana nuna fifikon annabi akan sauran mutanen kai na sanar ta hanyar ka ne kuma sauran za su sani kafin sauran su sani ka riga su sani amma kuma kai baka sani ba sai na sanar da kai to wannan shine mataki na kaba kowa matsayin sa bari mu rufe da hadisin da ke cikin sahihin bukhari hadisin da aka karbo wato ainihin daga ali bin abi talib yake naji manzon Allah na cewa khairu nisa'iha maryam ibnatu imran wa khairu nisa'iha khadija fitan mata ita ce maryam yar gidan imran wato suna ɗaya daga cikin mafifita mata sannan mafifitan matan al'umma ta khadija bintu kuwait a wani hadisin manzon Allah ke cewa daga cikin mazaje da yawa sun samu kamala amma daga cikin mataye ba waɗanda suka samu kamala sai waɗannan maryam ibnatu imran sannan kuma khadija bintu kuwait sannan kuma asiya imratu fir'aun sai kuma yace wa fadlu aisha ala sa'irin nisa ka fadlu sarid ala sa'ir ta'am fifikon na na aisha kuwa akan sauransa kamar fifikon as-sarid ne akan sauran dangin abinci lafazin as-sarid a wajen larabci a wajen larabawa na da abu ne wani abu ne mai kama da su amma sai mun fassara shi kowa ba burgewa kowa san ba dole mafi kayi ce ba cikin abinci ko ba ku sai da kawai muke a wancan lokacin wani abu mai suna sarid wanda yayi kama da to amma ba to ba lalle yana da fifiko akan sauran dangin abinci to haka ummu na Aisha take da fifiko akan sauran mata dan haka dai hadisai sun nuna falalan Maryam da falalan Asiya da falalan Khadija bintu Khuwailid da kuma falalan wato ainihin Fatima ma yar Annabi sallallahu alaihi wasallam da kuma falalan Aisha sannan kuma sai ummahatul mu'minin su a jumlace a dunkule kenan ina fata an fahimta amma mafi fita mata a duniya su ne waɗannan guda hudu wato Maryam ah, mahaifiyar Annabi Isa alaihi salam da asiya matar fir'aun da khadija bint khuwailid farkon mata da annabi ya aura a duniya sannan kuma da fatima yar gidan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sannan kuma da ummuna aisha bint abubakar as-siddiq bint siddiq amma in ka tambaye ni cikin su biyar din wace ta ko ta falala sai ce da ko ban sani ba hadisi ya kawo su a jumlace amma bai jera ta ba sai kuma wance ita ta wance ita ce ta wance amma yana nuna in dai kamala ne cikin mata waɗannan su ne kamalan duk da muka faɗa zama daidai Allah subhanahu wa ta'ala wanda muka kuskure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 kamar yadda muka ji yau muna yammacin asabar ne wanda ya zo sha hudu ga watan zulhijja hijiran manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi so wasa daga makka dawowansa madina daular musulunci ta farko hijira tana dubu ɗaya da ɗari hudu da ashirin da uku wanda a kalandan bature a girgoriyan kalanda kenan ana sha biyar ga watan biyu dubu biyu da uku a bama gujiyar kalanda ba Allah cikin ikonsa ya haɗa mu a wannan majalis a wannan unguwa kuma a cikin wannan lokaci domin gabatar da wannan wato muhabara wacce aka yi matakin mace-mace aure da ke kawo shi kuma ya za a magance shi. Hakika wannan matsala an daɗe ana tattauna ta a gefe da kuma fuskoki da dama kuma an rasa mai laifin da dama wani kiyasi da aka yi shine duk auren da aka yi shi daga 1970 zuwa 1980 to ba a samu mutuwa aure da yawa ba har zuwa 1990 mafi yawa duk matasa kowa ya taso in ya tashi baka labari zai tarar da cewa har yanzu mahaifinsa da mahaifiyarsa suna tare kuma fi yawa za ka ga duk yadda muka taso ko da zai tara idan babarsa ita ce uwar gida to zai same ta har yanzu tana nan an sha samu ma matan mutum ta farko ta zama da ita za su tsufa da ita za su mutu ana samun mutum shekara ta sittin ko saba'in yana tare da matarsa da ya aura tun suna budurwa to amma abin mamaki wani kiyasi kuma da aka yi daga 1990 zuwa 2002 da muke ko 2003 an gano cewa mafi yawa ko 70 daga cikin 100 waɗanda suka yi aure a 1990 ba sa tare da su ta farko zuwa yau me yiwa kai ma da za a tambaye ka za ka faɗi wani abokanka da kashina waɗanda suka rayu waɗanda suka yi aure daga wannan lokacin zuwa yau sai ka tarar cewa mafi yawa mutum ba matarsa ta farko ike rike da ita ba gashi ba lokaci ne mai tsawo ba duka shekara goma sha uku kenan amma ɗaya ne waɗanda suka yi aure daga shekara goma sha uku baya zuwa yau suke tare da matan farko da suka aura to me jawo wannan har yanzu an wayi gari za ka samu yarinya ba ta cika shekara ashirin ba amma ta yi aure biyar ko shida ko ko uku ba ta haura shekara ashirin ba har yanzu amma ta yi aure ko biyar to wannan mas'ala kowa ko yadda yake kallanta wasu suna dora ma iyaye laifi to su suke sa burin duniya a cikin aure suke gallazawa masu neman aure har sai ya zamo cewa bayan mutum an riga an tace shi kafin a yi auren da haka da an yi auren sai ya zama cewa bai samu damar nutsuwa da zai rike matan ba wasu kuma suna dora laifin a kan samari da suke yin ƙarya da neman aure mutum zai shiga motar da ba ta sa ba zai sa rigar da ba ta sa ba zai nemi abokin da ba nasu ba zai shigar da ba ta sa ba ya sa tufafi masu tsada ya sa agogo mai tsada takalmi mai tsada a shigo mota mai tsada a yi masa rakiya da abokai sun yi shiga ta garari amma kowa ba mai nasa da irin maganganun da zai faɗa a wajen zancen duka na cuwacuwa ne da wasu na laifa dangana wannan laifin ga matasa wasu kuma suna dangana laifin ga 'yan matan cewa laifin daga 'yan matan ne ma'ana ba su samu tarbiyya ta zaman aure ba iyayensu ba su zaunar da su sun musu tarbiyya da ladabi na irin maganganu da halaye da ɗabi'a da ya kamata dinga taron mazajen su da shi a lokacin da aka yi musu aure ba da aka sai ka ga an yi aure soyayya kamar za a mutu ana ya wace in ban ba zan faɗa rijiya ya kafunan zuciyata ya waye in ya marurin kaza za ana ta maganganu ga su ganin ban sha'awa kafin ai aure ko lokacin aure kaga an saka kuɗi an yi fati an yi walima an yi cocktail faci an yi biki an yi kaza amma kuma sai kaga wata shida wanda ya dade da aure yanzu mafi yawa a matasa shine wanda ya shekara uku ba a ji sun yi rigima ba mafi yawa daga wata shida ake fara rigima to ga soyayyar ba a rasa ba ga hanyoyin auren ba a rasa ba to har yanzu an rasa menene dalilin da yake jawo mutuwa aure har ma wasu suna kwatanta cewa da yawan yin aure da yawan mutuwar wanne ne izo kai daya ma'ana yawan saki ne yafi yawan aure ko ko yawan daura aure ne yafi yawan mutuwar wasu ka ce dalilin da yasa ba a gane yawan mutuwa aure sai in mutum yayi nazari ya hankalta saboda aure ana buga invitation kuma ana sanarwa a rediyo cewa wani ya auri wance ne yawa mai buga kalanda ga hotonsa gana ta a jiki hanyoyi dai da kuka shina waɗanda ake sanar da aure tunda shi biki ne sanarwa ake kowa ya shina akalla mutum dubu su shina to amma shi saki ne yiwa ma daga wanda ya saki sai wacce aka saka sai iyayenta da iyayensa ne suka sani wani ma sai an ga an daɗe gidan ba kowa sana ce wai masu matarsa unguwa ta tafi ne ya ce ai da ita kenan da za a ce shi ma saki sanar da shi yake a rediyo a ce duk wanda ya saki yau a Kano gabaki ɗaya a lokan gaban din nan ɗinta 44 zai kai ya sanar a gidan rediyo in an tashi za a sanar filin saki ce wane wane unguwa kaza ya saki matarsa wane wane unguwa kaza ya saki matarsa yau wane wane unguwa kaza ya saki matarsa mai yiwa da za a ga cewa adadin sakin yana da yawa amma mutum ba la'akari ya ba kusan yanzu ma ne ma ake azama sai ka ga da kyar za ka kirga adadin yan yatsun ka gidaje a jere baka samu gidaje biyar ko shida tsakanin hudu ko uku waɗanda suke da zawarawa a zaune ba kusan ma akwai wanda ya san cewa kusan duk gida bakwai ko biyar akwai saurawa a mafi yawan jayan ko kuma a ce duk bakwai biyu akwai zaurawa a ciki kuma abun mamaki zaura wannan dukkan su kanana ne wata ma da za ta ƙara yin wata shiga to sai ka ɗauka ba ta taɓa yin aure ba irin wannan matsaloli suna damun matasan suna damun yan matan da ake aure ake saki din sannan kuma suna damun iyayen da aka auri ƴaƴan nasu haka ma yana damun iyayen da dan su yayyo auren sannan kuma yana damun al'umma gaba to kusan dalilan da jama'a suke wa mafi yawa na cewa ko ne tun yan matan ne ko ne tun iyayensu ne ko ne tun matasan ne ko kuma a rashin shi auren ne kusan za mu iya ɗaukan waɗannan duka a dalilan mutuwar auren za mu iya cewa duk waɗannan abin da ake faɗa suna daga cikin dalilan da suke jawo yawan mutuwa amma a takaice za mu karkasa abubuwan zuwa gida biyar domin mafi yawa tushen mutuwa auren yana komawa zuwa ga abin nan ne guda biyar na ɗaya daga cikin manya-manyan abubuwa da suke kawo mutuwan aure shine wato rashin bin ƙa'idodi na shari'a a lokacin yin aure mun shina aure ibada mu'amala ce sannan kuma abu ne da hankali da al'ada da addini duka ya karba don haka ne dukkan al'umma ta yadda akwai aure hatta ba a cikin jinsin mutane ba ma a cikin jinsin kwari da tsirrai Allah ta'ala ya sanya ka'ida ta wa min kulli shay'in khalaqana zawjayn la'allakum tadhakkarun kulli shay'in khalaqana zawjayn Allah ya ce komai nan na duniya Allah ta'ala ya yi masa wato aure ana akwai aure a tsakaninsa wannan ya zama sunna ce kenan ta al'ada ta addini ta zamantakewa mutum da aure ya zama haka wajibi ne idan ana son a kiyaye ka'idar mutuwan aure to a dinga komawa da ka'idojin addini yadda muka sani a rubuce kuma yadda aka gada a aikace daga mutane da suka gabata aure ana gina shi akan asasi guda hudu Allah ya guda Allah ya faɗe su a cikin alƙur'ani yace wa min ayatihi an khalaqa lakum min anfusikum azwajan litaskunu ilayha wa bainakum mawaddatan wa rahma waɗannan abubuwa guda uku a saknu wal mawaddatu war rahmat sune kusan asasi na aure haka dole a samu sakano tsakanin wanda za a aura da wacce za a aura ma'ana su samu nutsuwa da fahimtar juna da kauna da ganewa wanda yasa a musulunci aka sa ka'ida cewa lalle mutum ya ga wacce zai aura ita ma ta shi kuma su aminta da juna ya aminta zai aure ta ita ma ta aminta za ta aure shi ya ji yana son ta ita ma ta ji tana son ta haka wannan shine asasi ba a aure akan kiyayya ba a yaro ya auri yarinya da kamar yadda ba a wa yarinya tilasta a ruwan yaro manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wa sallama kamar yadda ibnu qayyim ya kawo a ma'ad an kawo masa aure na bazawara da na budurwa wanda aka yi shi akan rashin so ko manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wa sallama yana ne kashe wannan auren dan haka ne yake cewa albikru tustazan wa iznuha sumatu lalle budurwa kafin a aurar da ita sai an nemi yardarta an nemi izininta izininta shine ka nuna kayanta wanda a akwai yin shiru ma'ana shirin ta ya nuna yarda ne dan mazhabin sun kasa shirin nan kaso biyu akwai shirin tsoro za ta iya yin shirin dan tana tsoron babanta mai yiwa ya kawo mata ko ya mata magana ba za ta iya masa mayarwa ba sai ta shiru akwai kuma shirin nuna yarda da haka kike bayan ta yi shiru shi kuma uban zai iya sawa ta bayan gida wata tsohuwa ko wata kawarta ya sa ta tambaye ta da Allah tun da wancan kawaki ce za ta iya gaya miki abin da ni ba za ta gaya mun ba ki je ta gefe ku biyo tsakanin kawa da kawa ki tambaye ta maganan nan da na gaya mata na wanda zai aure ta ko kuma za a ba wa da ita shin akwai yarda ta yarda ki gano ta hanyar ka? me yiwa ta gaya wa kawai ai saboda baba ne shi yasa ne shiru amma wallahi ba na to kaga ya gano shi suka kenan ba na yarda bane za su dole ne a samu nutsuwa har wani sahabi yana cewa manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wa sallama ya ce mana idan za mu aure lalle mu ga matar da za mu aura domin wannan ne zai iya haifar da kaunar da za ta samu aure akwai sahabin da ya aure ta bin Shu'ba aka zo aka gaya wa Annabi sallallahu ta'ala alaihi wa sallama bai ga matar ba yace lalle ka je ka ganta domin ganin shi zai iya sa kauna a tsakanin da haka wannan shine abin da ake kira zance amma da ka'idodin sa na musulunci ba irin zancen da kuke ba a sata bar ma mu da lungu cikin duhu da daddare ka ɗayan dare ya makale a cikin garu sai ka ce ka wai zance ba irin wannan zancen ba ba irin zancen da suke cewa no gap mutum ya zai manne a jikin yan mutane wai suna yin zance ko zancen da ake kira shabbi ko irin kama mai kama da irin wannan ko yan mutane su tafi wata unguwa wai sun tafi wani fadi tun daga nan an fara fitsarewa kaga tun da an riga an sallah latattu ne tun a wajen su zo zaman aure ba zai yi ba domin zai faɗi wata magana ka musa kai din ne kai da na san ka tara kai da na san ki tara shikenan sai a kauri a ci kwalar juna a yayya da riguna daga nan sai saki wannan yana daga cin abin da ya kamata a kula da shi na biyu wadda kauna lalle kanka kuskura ka auri matar da ba ta kaunarka manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wa sallama ya faɗa a hadisin Abu Dawud cewa tazawwaju alwaduda alwaluda fa inni mukafirun bikum al-umama yawm al-qiyamah yace lalle ku auri matan da akwai kauna a tsakaninku kuma suna haihuwa kaunan nan in ba kauna mace za ta ma duk abin da ta gada kun ga wani sahabi a cikin sahihul bukhari da muslim cewa ya auri wata mata ta mutu manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wasallama tace ba na kukan sa a addinin sa ko a ɗabi'ar sa amma ba na son kafirci bayan musulunci ma'ana ba na kaunar sa ba don ba shi da addini ba ba don ba shi da halaye masu kyau ba da haka za a aure a duba addini shine na farko amma a kula da kauna ba to idan mutum yana sallah yana salati yana kiyamun laili shike ne sai a ce a bashi ita ko a bashi shi ba a'a sai tana so shi ma yana so dan wani bayan addini kuma yana son ya ga wasu ɗabi'o'i da za su burge shi kun ga wannan matar ta faɗi cewa mijinta mai addini kuma ba ta sukan halayen dan haji ne da ya karatu a gaban annabi amma ba ta son ta wani abu kuma da zai jawo mata kafirci bayan musulunci za Allah ce to zaki mayammar da kayansa da suka karba a matsayin sadaki ce eh ita to kar ya karba ya to kai kuma ka da ita saboda ba kauna bai tambaye ta dalili ba ta ga bayyanar a filin cewa kawai ba ta son saboda haka rashin kauna yana daga cikin abubuwan da ya kamata a kiyaye dangane ga ka'idar abin da ke kawo mutuwar aure lalle za a aurar da yarinya ga wanda ba ta so za ta je ta dinga bata masa tana bakanta masa tana cutar da shi har ya ta kai matakin da zai kasa a kunya sake ta ko kuma shi in baya son ta zai dinga mata azaba ta rashin abinci rashin sutura ta mata rabuwa haka wannan yana daga cikin abin da ya zama wajibi a kiyaye dangane ga matsalan aure cikin abubuwa guda biyar abu na biyu shine lalle wajibi ne kuma bangaren iyaye kenan dinga karantar da 'ya'yansu ka'idoji na zaman aure da kuma nuna musu irin karatun da ya kamata su koya daga iyayensu don gane ga tare wasu a gidan miji so da yawa wasu kabilu sukan mana ba'a cewa bahaushiya ta dace da miji amma shi bai dace da mace don ba haushe an yadda a mutanen duniya yana daga cikin mutanen da suke kula da kaɗan ne kaso saba'in daga cikin ɗari suna kula da hakkin aure kaso talatin ne ake samun matsala don da daga abin da ya shafi ci da sha da sauran wahalhal za ga mutum duk rigima da zai shiga a duniya sai idan ya kawo matarsa abin da ba ta ku duba in sallah yi wani bashi yake ci ya ci bashin ya ci bashin sarka sai kuma an ninka masa kuɗi ya ci bashin atamfa ya ci bashin lalle in babbar sallah ta zo kuma ya ci bashin rago ya shiga rigima don ya fita haƙƙin haka nan zaka ga rigingimu wanda duniya duk ba a inda aka yadda da wannan sai mu don ya fita kunyata zai iya cin bashi shiga rigima an sha ɗaure mutane saboda ana bin su bashin abin da suka sai ma iyalansu abinci da su ba saboda haka akwai matsala bangaren mazan amma kuma akwai abubuwan da ya kamata matan su gyara akwai ɗabi'u da yawa waɗanda kafin su aurar da 'ya'yansu sukan koya musu dabarun zama da miji irin maganganunsu da irin su da halayensu da ya kamata su yi a gidan maza za ka ga da yawa kafin ka aure yarinya za ka ganta tsaf Da ta nan ta yi wanka in ka ga kafin ta sai ka ɗauka su masu ne amma da an yi aure shikenan ta daina tsafta ta daina kwalliya ta daina shiga mai kyau hatta kofin da kai mata waɗanda kai mata ko a kayan lefe ko a zance ko kai mata a gida da wuya ta fito da su ta ko za ta unguwa har ma akwai tsofaffin da suke bi gida gidaje suke cewa mata baya halatta fa su dinga yin ado a gida sai za su unguwa domin karta kace kashe wajen ruwan da aka yi mata akwai ma masu cewa kada mace ta riƙi miji uba ma'ana wacce ta mai da mijinta uba wai za ta kwana mareniya za ta mutu mareniya akwai masu faɗa haka akwai kuma masu cewa fa namiji ba dan goyo bane har ma sukan zargi matar da suka ga tana yi wa mijinta wasu abubuwa na kyautatawa ta ce ai shanye ta ko kai aka ga kane wa matar da wani abu na kyautatawa ta ce shanye shi ta ya zama mijinta ce domin mijina ya isa musamman a irin gidan suna ko gidan biki mata sukan zauna su tattauna su yi irin hadisin umar zari ke yaya mijinki ai na ga mijinki har wani abu suke masa wai din namiji miji ba dan goyo bane na ga har wani abu suke masa wai kina wani kaza kaza kaza kaza to irin waɗannan halaye wallahi suna daga cikin abubuwa da yawa da suke jawowa na ƙasan martaban mata na aure kuma suke ɗaukaka darajar karuwa domin karuwai za ka ga kisisira iri-iri iya magana iya rangwada iya tafiya iya kaza wanda matan auren sun fi su kyau wanda ka ga yana da mata kyakkyawa amma zai gan shi a wajen tsofaffin karuwai saboda abin da zai samu a gida ma ba za ta mai da kanta mace ba ba za ta yi ɗabi'a irin ta mata ba don haka kullum ya shigo gidan in ka kalli yanayin gidan ma kaɗai daga nan hankalinka zai ɓaci hankalinka zai tashi ranka ya ɓaci ga shi ban ɗaki za ka gan shi gaja-gaja ƙasar gida ga tana wata kanar da kwanuka ɗakinta yana tsari don Allah wa zai zauna a wannan gidan yadda kuke siyan tabarma irin kasuwan nan mutum zauna a bakin titi sai sha biyun dare kadangare sun yi kadangaru sun yi bacci sun yi bacci waye yi bacci kana ina mai shiga gida iskar yamma iskar dare ta kada ta dan koruwan dan don ana so lalle kam a gyara harka aure sai mutane sun koya ma 'ya'yansa abubuwa guda shida na ɗaya tilas ne idan za a kai yarinya gidan miji da wata shida ko biyar a zaunar da ita a koya mata yadda za ta mallaki mijinta ba tare da ta je gidan boka ba ba tare da ta je gidan yan gudun ƙasa ba ba tare da ta je gidan yan tsubu ba ba tare da an mata tsafi ko an mata sihiri ba ko an mata shanya miji ko mallake miji ko gida ko mota ko shafe-shafe da sauransu ba halaye da ɗabi'a masu kyau waɗanda za a koya mata guda shida za su sa ta zauna da mijin da lafiya kuma zai kawo adadin wato a sakin aure ya zama ya yi duk wanda ya zauna a Maiduguri ko ya zauna da bari bari zai ga adadin sakin aure a gurin da ya nan ba ko kaɗan kafin aure ɗaya ya mutu a Maiduguri sai an yi goma me ya jawo saboda matansu ana har ma matansu ta auro irin matan na nan ka zo ka hada da taka su ba su aka ci ba sai takan ta fita su kuma abinda suke zargi cewa wai sihiri suke wa mazan akwai sihiri kala biyu ne akwai sihiri wanda Allah ya haramta wannan wato wato waɗannan su aka hana amma su irin halal shine halaye da ɗabi'o'i masu kyau wanda mace za ta yi amfani da shi ta riba ce zuciyar mijinta Yaji baya ƙaunar kowa a duniya sai mata kuma yaji zai iya yin komai saboda ita don Allah sallallahu ta'ala alaihi wa sallama ce, wanda ya mutu a wajen kare matsayin matarsa da martabarta yayi shahada to me zai sa kuka mutu kan mace in ba kaunta kake ba ba da zaka ka tsara mutuncinta ai bala'i da kai a mutu in ba ka kaunta ko ba yadda za ka ka kaunace ta sai sababin kaunar sun haɗu to abubuwan nan shida yana da mahimmanci iyaye su dinga kula da shi dangane ga abin da ya shafi kiyaye mutuwa aure na ɗaya tilas ne in za a kai yarinya gida a koya mata tsafta da kwalliya a koya mata tsafta da kwalliya tsafta daban fa kwalliya daban kun san kullum kwalliya takan biyo tsafta ne dan ba da zaka kana cikin kazanta kuma ka zo ka dafka kwalliya a kai sai ka kara muni mutum ne aikin leburanci tun safa a cikin yashi ya busu busu sai ya shafa mai aiki ya fi muni ko yawa da haka sai an fara yin tsafta ake kwalliya da haka kayan tsafta a nuna mata dole ne ta dinga kula da goge bakinta kada ta bakinta gajaja mijinta ainihin ya zo zai mata kis ya ji bakinta yana doyi ko yana samani ko yana abin nan yana wari wanda yana daga cikin abin da nana Aisha tace idan manzon Allah ya shiga gida farko abin da yake fara yi shine ya goge bakinsa kuma ko yayi alwala kafin ya fita masallaci ya kan zo ya tumbaci bakin ɗaya daga cikin sa ba al'ada ce ta tura ba al'ada ce ta musulunci duk littafin cikin ya kawo maganar ke. kun duba injiya akwai ahadari akwai eh, askari akwai musafar akwai risala akwai bukhari akwai musulun akwai nisai akwai tirmidhi akwai ibnu majah akwai kowa ya sun bata wa kana yuqabbilu azwaj ya kasance yana sumbatan matarsa ku da kuka yi wasu da shi turawa suka dauke naku ne ba ku yi ne shi yasa turawa suka dauke ne yawa ma wani yanzu ya yi shekara sama da goma ko ishirin da auren matarsa amma bai taɓa yi mata kizo wasu da mace ya za a cikin bakinta daga jaja bakinta daga jaja Ta tayawa ma yi daga jaja da gore ita tayi daga jaja da abincin sati ko na shekara ma a bakinta yana nan wanda ba goge shi ya tafi ba yana nan ya yi bakin kirin ko da ka kan zo bakin ta kana toshe haƙƙi ka fi kan zo bakin ta kana toshe haƙƙi ka ga kazanta sai ka to ya je ya tarar da wanda suke goge bakin su da makilin su kawo kuma minti su sa ko ba haka ba kawo kuma wani dan abu mai taushi wanda zai karawa leban taushi a shafa sannan kuma kawo wani abu mai kamar minti wanda zai dinga tashin kanshin turare a shafa kaga dole ne a ja hankali saboda haka matan aure ya kamata su fito da wannan dabarun ne da za su mallake mazajen su kame su ga barin matan babban matan banza in ko su gyara ba to kullum su ne a ƙasa ba ka dole a koya mata tsafta yadda za ta goge kaushi daga kafarta a sai mata dutsen sauki za ta gidan miji a bata to a kullum ki dinga goge kafarki kullum mijin ke dinga ganin kafarki ta hannun ki aikin da kika yi ki samu ki goge hannu sannan kuma da wato a nuna mata mahimmancin yin wanki da guga to wanki ta guga ta goge kayan da su test test a nuna mata yadda ake daurin dan kwali kala kala in ba ko saloli da suka kai 20 ko 30 ko 40 wanda ko da yaushe sai mijinta ya zo zai ga wani sabon style wanda zai ja hankalinsa ya burge shi to ya kamata a koya wa mata wannan wallahi ba sai kun je gida ba ko sisin ki ko ma in suka ga kuna irin wannan sun san kasuwa su samu amma kin zari mayafin ki kin tafi gidan boka mijina baya kallo na mijina baya cin abinci na mijina baya yake na gano kawai abin da za ki kawo farin rago sai ki je ki dauki samira ki dama ga masu yawon yan kwallon kwano na suna nan dama suna jira ki matso abin da kika siyo shi naira dubu da ɗari biyar sai su zo su taya ɗari uku ɗari hudu an yawa kai ɗari shida kin siyo shi dubu biyu saboda kin ba su kai ragon nan saboda an haddade miki lokacin da in biki kai ba za a yi amma ya ce cikin abin da ya zuba ya gano wata faran mata zai aura kuma in tare za ta fidda ki hankalin zai kash wai dole kace me kike so a yi masa so nake da karkashin kafata ce yayi yayi ce ya bari ya bari ba fa biyayya ba ba zaman lafiya ba magana mai daɗi ba kallon da wai da haka kike so ta mallake ni na ga da za ku mallake to wannan yana daga cikin rashin tsafta din nan baka ta dinga shafa mai sha mai ma fa kala kala ne akwai man da sai zafi ake shafa akwai man da da sanyi ake shafa aka kwanta ake shafa turare iri iri ne sai an nuna mata irin wannan akwai turaren daki akwai turaren tufafi akwai kawai wanda a hammata ake sa shi kada mijin ki daga hammata ki kuma ya dinga toshe hanci a nuna mata aske gashin hammata da aske gashin gaba da aske da yanke farce duk waɗannan abubuwa ne masu kyau waɗanda za su sa mutum ya dinga sha'awan ya gama kansa duk waɗannan kayayyakin na tsafta aka nura masa ga yadda za ki tsafta dinga yin wanka akalla sau biyu ko ko uku in da ruwa ma ki dinga sau biyar in ko ba ruwa yanzu tunda ana yawo da jarka aka ainihin wato ruwan to a samu ko biyu a ko uku a yi ɗaya da safe ɗaya da rana ɗaya da kuma ko da yaushe ya zama cewa mace ta lura da abinda mijinta zai kalla da sa. ma'ana kafin ya fita ya tabbata gidan nan tsaf kuma kafin ya dawo aikace aikacen ta na rana ta yi ta gama ta sake jetta gidan miji ya shigo ga gidan nan tsaf wani ban sha'awa to wallahi ba sai kun yi sa ko kai sallama da sai ka jira sai kai sallama da mutum ya manta sai ka sake turawa ya manta saboda jin daɗin zaman gidan da yake amma sun ka tura kana sallama da mutum kafin yaron da ka tura ya fito ya yi gaba sai mai gidan ya mutu yaron zai yana zuwa ta ga shi ya fito saboda dama ya mutu Allah Allah yake samu wani sababin fita ko ka ga mutane mutum tun safe ya bar iyalansa ya tafi kasuwar sabon gari ko kasuwar fari ko kasuwar kaza ya je an gama cin kasuwar nan sallar magariba sai ka ga kuma sun shimfiɗa tabarma a gefen rumfa Don bala'i an fauka ce su an rufe kasuwar amma sun shimfiɗa tabarma a nan su zazzauna a nan za su yi magariba su zauna su ta hira a yi isha su ta hira wasu sai sha ɗaya ko ka ga sun tafi can gindin wani abu su je su shimfiɗa tabarma a nan a aje motoci a nan za a ci abinci a nan za a yi kaza sai wajen sha ɗayan dare ko karfe ɗaya yara sun yi saboda hayaniya da hatsaniya da baya so sannan zai zo shi. to irin waɗannan abubuwa da yawa iya dabaru da ba a koya wa mata ba wanda sauran ƙabilu na duniya da yawa sukan koya wa matansu duk tsadan nan da ake cewa aure yayi a Saudiya haka ake yi balarabi an ka auri daya musamman na irin waɗanda suka samu wannan tarbiyyar sai ka dade ma baka sha'awar ma wani aure ba sai dai ka kara don sunna ko don sha'awa ko don wani abu amma ba don ta farko ba ta burge ka ko ba ta kayatar da kai ba saboda ana koya musu dabarun zama da miji kuma duk mace ya kamata ka tare na kanta in kika ga har mutum ya zo ya aure ki to akwai abin da ya gani in kika kiyaye wannan abin za ku zauna lafiya kun san duk matan duniya fa akwai mai son su ta yi kai wacce kake so ma wani baya so wani ko za a haɗa mata garin nan gudu zai kai wacce kake so amma kai akwai abin da ka gani ko wani abin da ka gani shi zai burge ka kai kana ga abokan ka ma su gama kanka suna gama su da za a hada musu ma da garin nan gudu za su sai ba sai ma haka Allah ya kuma ya sanya su ma mazan mata a kowanne suke so ko ba haka bane to wannan shine abu na farko dole ne iyaye su koya wa ƴaƴansu tsafta tsafta muka ce da kwalliya kwalliyar na a kowace shari'a ta yadda da ita a kowace ba ta yadda da ita ba mace ta wanke jikinta ta shafe shi da mai ta sa turare a ɗakin mijinta ta yi shiga kowace iri in ma su ke irin masu sha'awan ganin irin ya jujuwa ma nan ne sai ka cewa mata ka irin kayan ya jujuwa ma ta dinga sawa a ɗaki wanda ya jujuwa ma masu masu kafa alade wanda suke sa su ke iya cinya kai ma ka cewa mata ka irin wannan suke ɗin ta sa a ɗaki musamman ma ka ci sa'a Allah ya nuna ya taimake ka gidanka kai kadai ne kai kake kullewa kai kake budewa kana shiga ya kasa fakata amma ko 40 aka ga ba zai ba ta ko 40 da ba zai yi ba sai a daki sai ka siyo mata irin wannan ta cancare ta samu riga mai dama jiki ta sa ta samu rigar mama ta sa ta matse ta sa maka wannan suke din iya nan ta dinga maka tafiya daga bakin wannan gado zuwa bakin wannan ka cire gilas ɗinka ka murje ina ka kai kallo halaka kake kallo ka ga yi wancan kallon da kake so kai a bakin titi wanda kuke ta yin hatsari saboda shi ake ku daure kanku da bel duk zai kautar da kai wannan shine ya'ida ta farko saboda haka a ɗakin miji mace da ita da mijinta za ta iya masa shiga wacce yake so to ma san da yawa wani ma ka kawo ta irin wannan din ta iya sa ba ta riga ta zuciya ta ta karaya ta dauka ita ba mace bace wata kuma ta dauka in nayi haihuwa ɗaya ne biyu ne uku ayya na zama cus na zama kaya ba haka bane za ki iya haihuwa 20 kuma kina nan a mace in kin iya kiyaye lafiyarki da sanin kai saboda haka wannan ba ba ba illa bace shi za ku ga wasu wani ma sai aure wata matar da shekarun ta yawa saboda dabarar iya zaman miji kuma ya zauna da ita fiye da wacce za a baki yan shekaru 15 shida. don haka wajibi ne mata su kiyaye tsafta da kwalliya to kwalliyar da muka ce shari'a ta hana mace ta cire gashin girarta ta hana ta ma'ana an hana ta samu wani abu da zai canza mata ya mai da ita fara ka ga mace fuskar ta fari kar kafar ta baki kirin kira ake cewa mai fuskar kanta mai kafa coca cola ba coca cola baka ce kanta ja ce to ta goge nan yayi ja can kuma yayi baki dan haka baya halatta a sa wannan haka gashi mata sun dade suna tambaya cewa shamfo da suke yi ai suna yi ne dan gashin su yayi san iye laushi kuma ya dadin shafawa ga mazajen su amma kuma gashi ana ta cewa in sun yi haka sun canza halitta Allah sai mu ce ba haka bane babu wanda yace in mace ta yi shampo ta canza halitta Allah akwai banci shampo kala biyu ne akwai wanda yake kona gashi ya fidda shi daga halittarsa ta asali wanda shi aka hana amma wanda za a hada shi da sinadarai waɗanda za su sa gashi ya laushi ya kyau ya sauki ya zama yana ɗaukan ido wannan shari'a bata hana ba hadisai ma sun fi karfafa wannan kuma akwai wanda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake ce masa ya ciyaye gashin sa haka na abin da ya shafi kunshi har ma ya zama a cikin sunan na abi dauda wata mata ta miƙo hannunta manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wasallama yace wannan hannun namiji ne ko hannun mace tace hannun mace ne ta ai ban ganshi da kunshi ba shine abu dauda ya ba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 na 28 ga watan goma shekara ta 2003 miladiya je idan ba manta ba mun tsaya ne a ƙarshen aya ta 44 cikin wannan sura mai albarka suratu ali imran yau kuma za mu tashi farkon aya ta 45 kafin haka ga waɗansu 'yan tambayoyi kamar haka mai tambaya ta farko yana tambaya ne kan cewa bai ji tsarin tsayawar wata ba ranar da aka ce wata ya tsaya sai ya waye gari da safe ba tare da niyyar azumi ba da rana sai ji labari cewa ai jiya wata ya tsaya me ya kamata ya yi abin da ya kamata ya yi a nan take zai kulla niyyar daukan azumin watan ramadan idan ya fara cin abinci sai ya daina in bai riga ya fara ci ba zai ci ba ya kulla niyya a nan lokacin da ya ji labarin tsayawar ganin wata ba zai ci ba zai tafi har rana ta faɗi sannan kuma azumin sa yayi bayan sallah baya bukatar ramuwar ko guda daya wannan shine zance mafi inganci wanda ke goyon bayan hadisai riwayar Abdullahi dan Umar da Salma bin al-Aqwa a cikin Sahih Bukhari a kitabus siyam domin a da can kafin shar'anta azumin watan Ramadan azumin asura shine wajibi lokacin da aka karanta watan ramadan sai aka mayar da shi mustahabbi a ɗaya daga cikin ranakun ashura sai manzon Allah ya bada shelar cewa a faɗa wa mutane wanda ya yayi gari ya fara cin abinci to ya daina wanda bai riga ya fara ci ba to kada ya ci yau ranar azumi ce kaga umarni ne na wajibi amma bai ce musu gobe kuma ku rana da ba har da a wannan lokacin azumi wajibi ne wato dai a takaice wannan sai kai zuwa ga mas'alar tabyitun niyyati fi siyam wato mutum ya kwana da niyyar yin azumi ƙa'ida ita ce azumi na farilla dole mutum ya kwana da niyya kafin alfijir ya ya kulla niyya a wani bangare na dare kafin ketowar alfijir azumi na nafila ya halatta mutum da rana ya kulla niyya manzo sallallahu alaihi wa sallam yaka mu da safe ya zo ɗaya daga cikin gidajen matansa yace akwai abin karin kumallo idan an ce yi sai karba ya sai idan an ce babu sai ce fa inni sa'im to azumi ne sai sai gaba da azumi ake wajibi ne azumin farilla mutum ya kwana da niyya amma wanda bai ji labarin ganin mata ba sai ya ta gari to shi wannan ya zama mustafnan ne min al-hukm al-am kamar ko gaskiya ne daga hukunci da nan na wajibcin kwana da niyya sai fa in mutum bai ji labarin ganin wata ba har sai da gari ya waye kunne ji labarin ganin wata to ya halatta ya kulle ne sa lokacin nan da rana amma yana da labarin wata ya tsaya bai kulle niyya ba to ya gari da rana yake zai kulle niyya to ba da abin wannan yinin dole sai ya rana ina ba da fahimta mutum ne ya zo masallaci lokacin da limami yana hudubar juma'a zai iya sallan nafila ko ba zai ba zance mafi inganci zai sallar nafilansa ba ma ya halatta ya sunan nafila da dole ne yayi dan hukunci lido eh, wato tahiyatul masjid wajibi bisa ga zance mafi inganci hadisi ya tabbata cikin sahih muslim manzo Allah na cikin hudu ba wani sahabi ya zo ya na sai manzo Allah ya ce da shi asallaita raka'atayn kai sallar raka'o'i guda biyu sai a sai ce ta cikin sallar raka'o'i guda biyu sai kuma ya kalli sauran jama'a mahalarta sallah yace idan ɗaya daga cikin ku ya zo ranar juma'a imami na ba to kada ya zauna har sai ya sallan raka a biyu amma ya gazarta karatun da ke cikin su ka zama hukunci bai su kusufiya na wancan sahabin ba dan wadansu malamai na kokarin tawilin wancan hadisi cewa ai sahabin ya zo mai da matakkiyar riga cikin shiga ta talauci da wahala to sai manzon Allah yayi hikima yace ta fito sallan nafila ma'ana dan mawadata su gaishi su yi masa sadaka ba wai dan yin sallah din ba ka ga wannan tawili ne sai ka sababu manzo Allah sai ka ka ku fita wani ku wani insani kalmar wa ahsinu kuma tare da wannan babin ba asan ga Allah sai ka fita nafila sahabbai ko zaka Allah rasul Allah sai wa ahsinu inna Allah yuhibbul muslimin sai ka babu wannan tawili ne wanda yake mane santi yayi nesa da ma'anar hadisi wannan kuma yake cewa da yanka rago a ranar suna ba a yi bayanin adadin da za a yanka ba Allah ya saka maka da alkhairi idan ka namiji ne mutum yana da hali zai yanka rago guda biyu shine ya dace da sunna idan ya mace zai yanka rago guda daya idan mutum baya da hali ko namijin ne sai guda daya shi kenan idan ma bai samu daman guda dayan ba to sai ya bari zuwa sati ne zuwa in sati ne zuwa bai samu ba sai bari zuwa sati na uku sati ne zuwa idan bai samu ba shi kenan ya sa da ya kansa ba ya biyu bane ba sai ya shi ba shi ba wato addinin musulunci yana da sauki kar mutum ya matsanta kansa maza ala alaikum fi dini min harajin millata abikum ibrahim wata fadakarwa za a yi game da mata da suke sa mabassun kaya da suke matsi jikinsu su bayyana su musamman a manyan makarantu na game da sakandare kamar jami'a da sauransu fadakarwa da zai yi sa ta kai abin da ya tabbata cikin hadisi na manzo sallallahu alaihi wa sallam yake cewa sayakunu fi akhiru zamani nisa'un kasiyatun ariya a ƙarshen zamani za a samu waɗansu mata suna yawo ga tufafi a jikinsu amma a tsirara su ibn abdul bar wajen fassara wannan hadisi yace tufafin nasu bai rufe al'auratu ba dukkan tufafi kuwa yakan zanto ya cika sharafi na hijabi in ya zanto wadatacce ta rufe ko ina a jikin shi in banda safin hannu da ke wayan fuska duk wanda zira'in hannun ta yake waje gashin kanta yake waje wuyan ta yake waje kwaurin ta yake waje ma'ana a tsayawa suke fito kidan ta suna cikin kasu ta fi na'ariya ha kuma idan ka zafi ya matse jiki ta yadda yana nuna dukkan wani wuri da ke da tudu a jikin ya mace tana cikin kasuwa tun ariya ga san ta zafi amma tsayawa take dan kara miki cewa yake ya fito da ke ya sa a rinka kallon shi ha kuma idan tufafin ya zanto yadin da aka yi shi ba mai domin mai saka bane mai farfara ne ta yadda ga yadin amma kana gani abin da ke ci kana cikin kasiyatun ariya ha kuma idan mace ta sanya turare ko mai shafawa mai kanshi wannan kayan an tsine masa har zuwa lokacin za su dawo gida akan manzo Allah bai da cikin hadisi sai wadannan kasiyatun ariyatun din sai manzo Allah ya ce il hunna fa innahunna mal'unat ku tsine musu da su din tsinannu ne aikin ba ba ne ba sai kuma yace wallahi la yajidu aljanna janna yace wallahi ko kancin aljanna ba za ta ji ba wa inna rihaha la yujadu min masirati kaza wa kaza tare da cewa kamshin aljanna ana jin shi tun daga ratar ka zuwa wuri kaza zuwa wuri kaza haka ya faɗa a wannan riwaya amma a wata riwaya ya fassara min masirati 500 am ana jin kamshin aljanna tun tsawon tafiyar shekara ta 500 ana jin kamshin aljanna to su kamshin aljanna ba za su ji da haka ya uwa musulmi ki suturce kanki ki tsare mutuncin ki ki tsare mutuncin gidanku abin da yake wajibi ga iyaye su tilasta wa ƴaƴansu yayye su tilasta wa kannansu mazaje su tilasta wa matansu yayin da za su fita gida su fita mutunci wanda za su rufe jikin su su zanto kasiyatin ariya ga tufafi amma kuma a tsirara domin in sun shiga wannan sun shiga babin an tsine musu sannan lallai hijabi ya zanto ba irin cosmetic hijab bane ba ba na ado bane ba kaya ne ba ya zo ba fallasa ba zaben sarau ne kyau zai ba da ai wulakanta kai ne ma ki fita a tsirara gashin kanki a waje kuma da an yi magana ta dariya da wanda ba dariya ba yi dariya ki yi murmushi ki shafa hoda ki shafa gambaki ma'ana kamar kuna kada ɗauki da rawa kuna cewa gani da hotel ina ne sai wannan rashin mutunci kenan rashin kyautawa kenan sannan kina cikin la'antar ubangiji sannan kina cikin kaskanci ranar tashin kiyama sannan duk wani mai mutunci da zai sha'awar ki ba sannan kin zama araha da wanda ya kai matsayin ki da wanda bai kai matsayin ki da kowa na iya tayar yadda kika san abincin da ya kwantai mai sina neman kai da shi haka kika zama arha a gaban maza kowa ya rena ki kada ki dauka cewa burgewa ki kada ki dauka cewa tunyewa ne ma'ana da ke da fulawa da aka shuka a bakin titi don ki yawa titi ado duk matsayin ku daya ke ma kina yawa titi ado da wanda ya ba da kuɗin sadaki da wanda bai da sadaki ba kowa na kallon ki a araha mai mutunci ita ce wanda ba wanda ya zai kalli inda za a yi sha'awa a jikin sai ya biya sadaki a fitirce cikin mutunci wannan ta san mutunci kenan amma ke matar kowa da duk inda kike so yi suna na ki da ido in ma yi da gidi ba sai zai dan wasa ga sanan ga mu nan ta zai amfani da ke. dan Allah ya kuce ya su zama haka waye zai so kanwarsa su zama haka wani uba ne mai mutunci zai so yarsa su zama haka amma sai da iyaye suna kallon yayin suna yin wannan ko da hujjar boko ko da hujjar yara ne matasa ko da hujjar in ta girma ta daina to ya ce maka za ta girma ta daina idan ta mutu kafin ta girma ta sai ga yana ganin kandansa a cikin wannan shiga wani namijin ma mara kishi da yus wanda manzo Allah ce ba zai shiga aljanna ba yana ganin matarsa ta irin wannan shiga wani ma in matarsa ta san jaji shi ta burge ba so yake yi ya nuna wa abokanansa kan matarsa abin da ta sage wa ba ta shi ma'ana sai an zage ta hukuncin da kanciya wani irin ci bayan tunani da ci bayan kwakwalwa muke da shi har muka kai irin wannan matsayi ma'ana matar ka ta zama ba ta ka kai ɗaya da fasu kai da ka Allah ya mana asiri Allah ya da mu amma lalle ya kamata eh, ƴaƴan da kallon mu ba su fahimci haɗarin da suke fuskanta cewa sun su gane cikin tsiniyar manzo sallallahu alaihi wasallam in bai bisa wai akwai sharifi waɗanda wuta ba ta son su ba gaskiya bane ba wani sharifi da wuta ba ta ci har ana ta yake wala an tashi kiyama da ruwan sanyi za a a azaba duk firi za a sauka ba gaskiya bane ba idan an ce kuma mai sharif a larabci abin da suke nufi mutum mai daraja mai mutum to akan ce sharif kuma ana nufin wanda yake da nasaba da gidan annabi sallallahu alaihi wasallam wanda yake cikin ahlul bait duk wanda silsila ta ki wa wani dan wani ne ta tabbata cewa yana dangantuwa zuwa ga sai daga cikin gidaje guda shida din nan to ya zama cikin ahlul bait wato su ne alu aqil iyalan gidan aqil da alu ali iyalan gidan ali bin abi talib da alu ja'far iyalan gidan ja'far bin abi talib da alu abbas ibn abdul muttalib da alu hamza ibn abdul muttalib da alu nabi sallallahu alaihi wasallam ziyarar gidan zurriyar gidan annabi duk wanda aka bi san sanar cewa diwana ne dan wana ne har zuwa gidan aliyu ko aqilu ko abbas ko hamza ko ja'far ko manzo sallallahu alaihi wasallam ko saka babu ya zama sharifi yana cikin alul bai yayin da aka tafi wa annabi salatu sai an sa shi a cikin salatu ya zama cikin a ce allahumma salli ala muhammadin wa ala ali muhammad ya tafi dukkan wani jika na gidan annabi wanda yake mukusanci ko mane sanci to amma tun da shirka tana da irin wannan matsayi sai ya zanto cewa ana da'awarta irin yadda aka rika yin da'awar annabta manzo Allah tun da ransa ke cewa za a samu mutum talatin gagga da za su yi da'awar annabta kullum yaz'umu annahu nabi wala nabiyya ba'di ila yawm al-qiyamah kowanne zai rika cewa shi annabi ne shi annabi ne abin to kaga an yi da'awar annabta ba ballanta ba da'awa ta sharif saka mutane nawa ne yau a duniya kowa sai ce ai shi sharifi ne ai shi zuriyar gidan annabi ne eh, ta bangaren Fatima ko ta bangaren Husaini ko ta bangaren Hassan ko ta bangaren Aliyu ko kowa na kokarin sai ya jujjuna to irin yadda wanda ya da'awar annabta ya zanto annabi ya samu suna dajjal makareci to haka wanda ya da'awar karfaka cewa shi jikan gidan annabi ne bayan tarihi da nuna hakan ba shi ma ya zama makare ina ga fahimta kuma kaddara kai jikan gidan annabi ne ba ka aiki da ke mu amfanin kasancewa ka jikan sa dajjal makarifi to haka wanda ya da'awar karfaka cewa shi jikan gidan annabi ne bayan tarihi da nuna hakan ba shi ma ya zama makare ina ga fahimta kuma kaddara kai jikin gidan annabi ne ko ta aiki wanda ke ne amfanin kasancewar ka jikan sa kan amfanin kasancewar ka jikan sa ba zai amfani ka sai in ka imani da shi ka ji sunnar sa da kai gida a ban su kirkiro bidoyi cikin addini amma an kai sunna wannan shi shine abin da za ka samu tsira da wanda yake a ba wanda za a yi samu tsira da haka ya kamata mu kiyaye wannan sa ce shi shirye wuta ba ta son su ba a rufe rufe da wuta ba ta ko da ga suna wasan wuta su sanya karfe ya yi ja ne su ɗauka su sa lafiya shi da duk wannan tsafi ne akwai wanda yake tsafi ne tsantsa akwai kuma waɗanda ake samu waɗansu itace da ciyayi a daji makera sun san su idan ka daka su ka kwaba su da ruwa ka shafe jikin ka su wata ka dauki wuta ba za ka zafin ta ba shi yasa lokacin shekul islam zai tauriya an samu irin wannan sharifai din yan bogi wani zura sai ai shi sharif ne kauri kauri zai dauki wuta ibnu tabiya yace na yarda ni da kai mu zo mu shiga cikin wuta idan an hura amma kai wanka a gabana ya je ya kwaba duk wani magani ya fasa ko da yanzu a asibiti da akwai abubuwa da dama da za a sa maka ba ko a maka wata allura wanda za ta kashe maka jikin ka wanda a sauke ka da allura ba za ka ji zafi ba a tsaga a yi ka za a yi ka za a yi maka ka da za ka ji zafi ba to wannan kuma wani babu ne ko abu ne wanda yake da zahiri zahiri ne to kamar yana da waɗannan ne duk wanda ya bincike a cikin kiyayin daji zai iya samun wannan wani kan abubuwa ne za a dauka a har hada shi kenan ga zaka da zafin mutuwa amma da zaka wanke hannunka zaka da zafin mutuwa to sai ku tuna ta aiki kuke rike ne sai su wata doguwar ulaja doguwa su mutum rike katon ba kuma yana yawo yana cewa a ba su dan girman kakansa wa a ba su dan annabi to su kuma su rike na gaskiya ba sa cin sadaka dan Allah ya haramta musu cin sadaka to kaga daga lokacin da sharifi ya karfi zakka ƙarya yake ya fure ta kansa duk mai da awarci jika annabi ne je ka ba su sadaka a boye ka ce ga ta dubu hamsin ka fitar zakka billahi zai iya karɓar ƙarya yake shi ba sharifi ne haramta musu cin ina ga bari bari a gaba ala kulli halin dai sarfaka ana da awarta ai karyata yadda aka rinka yin kawai an masa da sauransu mai tambayar karshe abin da yake cewa wai mutum ne musulunta kuma sunan babansa nufin ko Moses Moses ya halatta ya masa ya halatta a cikin da kiransa Ahmad ibn Moses ko ba za a kiransa ba ah, za a kira ka da wannan sunan ai kai Ahmad ne sunan ka sunan babanka ba za ka isa ne ba sai isi ya musulunta ba ka da ikon canza babanka suna dole yadda yake kowa ne da shi ko ka ta ko sunan shi ko za a sa maka suna Ahmad ibn Kata Katako babu yadda kai ya da ranka sai in ya canza da kansa sannan ya canza tambayar karfi yake cewa su yan ta ba a akwai matsala da suke damu su shine za a ga suna ɗaukan mata ko kuma su ɗauki mutum su kai su gidan giya ko su ɗauki mutum su kai shi ko su ɗauki mutum su kai shi wurin wani sabo me ya matsayin irin waɗannan abubuwa matsayin su haram Allah ya ce wa ta'awunu alal birri wa taqwa wa la ta'awunu alal ithmi wal udwan idan mutum ya zo ce maka fetin da ke wuri kaza masaya da ke wuri kaza gidan su ne da ke wuri kaza ka ɗauke shi ka kai shi ka ka san ina kai amma sai ya faɗi sunan titi bai faɗi sunan wurin ba sai ka ɗauke su kai kai su wannan titin sai da kai ka ajiye su gidan su ne ma shiga wannan baka da laifi sai da gidanka ruwa shiga wannan baka da laifi suna uba ya faɗa ko suna street ko suna boss cewa wuri kaza sai ka kai wannan baka da laifi amma masaya ta wuri kaza daidai don kai kana wuri kaza sai ka kai shi kai ka tabbatar cewa kana kana da laifi to amma ɗaukar mata wannan shi kai shi ne yake cikin babbar matsala domin wahala ta ne idan ka ce kar mata su hau a saba gaba daya to za a samu matsaloli sosai a cikin rayuwa akwai unguwanni na nesa daga gari inda motocin haya kamar irin yan bus da yan sabbi ba ta zuwa dole sai yan a ta ba wasu zuwa kila ko mace za ta bukaci tasowa daga can zuwa asibiti ko zuwa wani to kaga akwai wahala ta tafi a kasa da za ta iya ta hau a taɗa kuma za ta haɗa jikinta domin tsanin ko musamman waɗansu yan a taɗa ba su rikikin idan ya ɗauki mace sai rika saka birki da gangan ko rinka jin wuri mai kwazazzabu ba a so su irin waɗannan in ka ganin gura akwai matsala sun shakka babu mace ta ya taba jikin ɗan namiji akwai haramci sa'ala ka tafi a ƙasa wuri tafiya mai nisa wanda ba zai iya wace ba ko kunci mai tsarin yawa a nan gudun sai a ce fata fallaha masu ta ita idan za ta hau bayan masu ɗin ta tabbatar da irin yan gada-gada ɗin nan ne ba akwai yan asaba wanda suke yan gada gada da ka gansu da kananan kaya sun sa wani bakin gilas a idon su za a yi siya da su irin wadannan akwai kun za a gansu cikin mutunci da riga da hula duk wanda kaga ya kafa hula yana a ataka ta abu zai gudun da hular za ta faɗi ba zai tafi a hankali ko ba ba ba kuma zai ganganci ba ma'ana dai fattakullaha masfatun amma a irin wannan yanayi gwamnati sai zama wajibi akan ta samar da ababen hawa wadatattu da za su ringa daukar mutane daga wuri kaza zuwa wuri kaza gwamnati ta zama wajibi akan ta dan kwatanta dokar Allah a kan kasa ya kasance ta samar da motocin haya waɗanda suke sai tsantattu na mata kamar yadda aka yi a waɗansu jihohi din kamar jihar Zamfara da jihar Kano da waɗansu wurare an samu gwamnatoci sun ɗanyi kuma an samu waɗansu ɗaiɗaikun masu arziki su ma sun ware motocin su domin ɗaukar mata kowa ya riga sun idan da ka sa mota a sassa wasu daga nan gurin cewa wata ta tafi damaro wata ta tafi dambuwar wata ta tafi gurin kutu wata ta tafi ina ne hanyoyi manya-manya inda mutane ke bi ka ce waɗannan dan mata kaɗai to za ka rage wannan matsala ko saka babu ka cik nasara akan mulki shi ta gaba ta yana da wahala amma za ka rage fatinta to wannan shine abin da yake wajibin mu gwamnati da jama'a gaba ɗaya tunda kowa yana yana ana son ya ji tsoron Allah kuma kowa yana son ya shiga aljanna ranar tashin kiyama to Allah ki mana gumda katar ne Allah mada kuɗi a'udhu billahi minash shaitanir rajim الله الرحمن الرحيم إذ قال في الملائكة يا مريم إن الله يبشرك بكلمة من اسمه المسيح عيسى بن مريم وجيها وجيها في الدنيا والآخرة ومن المقربين ويكلم الناس في المهد وكهلا ومن الصالحين وبنجي يقول إذ قالت الملائكة tunawa al'ummar ta lokacin da mala'iku suka ce ya maryam ya ke maryam inna allaha yubashshiruki bi kalimatin min ubangiji ta'ala na ya miki bishara da wata kalma daga gare shi ba wai ana mata bishara da kalmar bane ana mata bishara game da wani jariri da za a samar da shi ta hanyar furta kalmar idda sayfun wanda idan an furta ta ne sai annabi Isa alaihi salam ya kasance ba shi ne kalmar ba a'a shi sababin samuwarsa shine faɗin kalmar ina ga an fahimta yubashiru bi kalimatin min ismuhul masih wa isa ibn maryam wajihan ismuhu masih sunansa shine almasihu isa ibn maryam wato isa dan na maryam wajihan wanda yake mai matsayi da daraja fi dunya wal akhirah a duniya da lahira wa min al-muqarrabin kuma yana cikin bayi makusanta wanda Allah ke kusanta shi zuwa gare shi eh, kusanta shi zuwa gare shi wa yukallimu an-nasa fil mahdi wa kahla sannan kuma zai rinka yi mutane magana fil mahdi tun yana cikin zanen goyo wa kahalan sannan zai rinka yawa mutane magana bayan ya girma ya zama babba wa min salihin sannan kuma yana cikin salihan bayi wato aka turo mala'iku su yi bishara ga Maryam wato cewa Allah maka madaukakin sarki zai azzatar da mai wannan matsayi ga sunan shi tun kafin a halice shi tun kafin a haife shi ismuhu al-masih isa ibn maryam lafazin al-masih din lakabi ne lafazin isa shine suna ɗin ibnu maryam kuma nisba ɗinsa kenan dangantuwa zuwa ga mahaifiyarsa ya tabbata a cikin hadisi riwayar bukhari da muslim manzo Allah sallallahu alaihi wasallam idan ya kammala karatun tahiyya ta karfe kafin ya sallama yakan ce Allahumma inni a'udhu bika min azabil qabri wa a'udhu bika min fitnatil masiih dajjal وأعوذ بك من فتنة المحيا والممات وأعوذ بك من المأثم والمجرم yana neman tsari daga al'amura guda hudu daga ciki yana neman tsari daga fitinan masihu dajjal mahallin shahid cikin hadisi an ambaci dujal kuma aka sa masa almasihu anan kuma an ambaci annabi isa kuma shi sai aka ce masa almasihu to shine malamin ta bambancin shine shi dujal ya zama masihu dalala shi annabi isa ya zanto masihul huda wato wancan masih ne na ƙasa wannan masih ne na shirya sannan shi na lafazin almasih ala wazn fa'il wato fa'ilun bi ma'ana fa'il wato almasih kenan an ambaci dujal da suna almasih لأنه يمسح الأرض بقدميه zai zagaye duniya da takonsa kafafunsa guda biyu cikin kwanaki arba'in kamar da maza Allah bai na cikin hadisi riwayar muslim a wannan kwanaki arba'in kwana arba'in ɗin farko yinin farko daga cikin kwana tsawonsa daidai da shekara a kidayar mu ta yau yini na biyu wato daidai da wata daya yini na uku zuwa na karshe sai zanto daidai da tsawon yinin mu na yau awa goma sha biyu adadin kwanakin da dizar zai kenan amma a cikin waɗannan kwanaki arba'in sai ya kewaye duniya gaba ɗayanta inda ba zai samu damar shiga ba suna wurare guda biyu makka da madina saboda idan ya je shiga zai samu malaiku sun yi wa garin da'ira suna gadi bai sai shiga ba sai dai zai kururuwa don magoyin bayan shi a cikin zai fito ya bi zai zo da abubuwa na ban mamaki zai zo kabari ya tayar da mai kabarin ya tafi a gaban sa kana gani zai ce sama ki yi ruwa ta yi kasa fitar da tsirrai ta tsirar mu yi da'awar cewa shi Allah ne to shi yasa zan kai ad-dajjal din kenan domin daga addajlu ne addajlu a cikin larabci shine al-kadhib sai zan kai ad-dajjal yani al-kadhab babban makarfi ta tattan makarfi ta ko san ba makarfi a duniya irin wanda zai yi da'awar ila ilahantaka ya ce shi Allah ne ina fata an fahimta to kaga sai ta inda ya samu sunansa kenan almasihu li annahu yankahu al bi amma annabi Isa alaihi salam kamar da ta muna nan gaba shi baraka ne sannan masihul huda ne wato zai shafi mara lafiya ya warke ya shafi ya warke ya tafi matacce ya ce tafi da izinin ubangiji ne ya tafi da izinin ubangiji kamar yadda ayoyi za su nuna mana to wannan shine fuskar sunna wa kowa suna almasihu a kenan sunan almasihu suna ne mujmal zai iya daukar ma'ana mai kyau zai iya daukar ma'ana mara kyau ya danganci cewa wa aka jingina mushi ko kuma kar mu ce suna laqabi na almasihu laqabi ne zai iya daukar ma'ana mai kyau da mara kyau idan an jingina shi zuwa ga annabi Isa sai zanto shi kyawar ma'ana yake nufi idan an jingina shi zuwa ga dukkan sai zanto mummunar ma'ana yake nufi اسمه المسيح عيسى بن مريم وجيها في الدنيا والآخرة ومن المقربين ويكلم الناس في المهدي زي ما بنا بمتى لتنينا يا رجالين akan zanen goyo wa kahala kuma zai magana da mutane bayan ya girma ya tabbata cikin hadisi riwayar Imam al-Bukhari daga Abu Hurairah Allah ya kare da gare shi yace manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yace lam yatakallam fil mahdi illa thalatha ba wanda ya taɓa yin zance alhalin yana yaro abin ɗauka a zaman goyo sai mutum uku mutum na farko ya Isa alaihi salam na biyu wa kana fi bani isra'ila rajulun yuqalu lahu jurayz yasa sai manzon Allah zai bayar sai wani mutum cikin bani Isra'ilawa da ake kira da suna Jurai kana salli. wata rana yana cikin sallah fa ja'athu ummuhu fa da'at da haihuwarsa ta zo ta kwana masa kira Jurai Jurai wa kana jurejin fi sama a fihi yana cikin ɗakin sa da ya killace kansa a cikin dan ibada fa ta'arradat lahum ra'atun wa kallamatu ah, fa qala wato lokacin da yake sallah din nan mahaifiyarsa ta yi kira yake fa qala sai ce ujibuha aw usalli a wata rawa ya ce ya rabbi inni wa salati ya ubangiji me zan yi in ci gaba da sallah ta ko an tsara mahaifiyata a shari'ar sa a wancan lokaci idan mutum na cikin sallah mahaifiyarsa ta kira shi dole ya yanke da haka sai ya samu kansa cikin yaya zai yi ci gaba da sallah ko ya an tsara mahaifiyarsa sai kawai ya ga bari ci gaba da kiransa bari ci gaba da sallah ba zai yanke ba sai mahaifiyarsa ya fashi fa qalat sai ta ce Allahumma la tumithu hatta turiyahu wujuhal mu'minat ya Allah karka karɓi rayuwarsa har sai ka haɗa shi da sharrin da addu'a ko zakar wa kana fi جريج هنا تكن تاكين سدي كل تكن سدي عبادة فتعرضت له امرأة وكلمته فأبى فأبى في وتم تتزو ta أتاكين سا تنمي فاسقا في ليس فيكي فأتت راعيا فأمكنته من نفسها sai shi ne ta samu wani mai kiwon dabbobi ta bayar da kanta gare shi har ya fasu kanci da ita fa wala bad gulaman sai ta haifi yaro fa qalat min sai ta wannan dan da jurayd Allah ya dauki da sharrin karoyi dan jureji ne shi ba jirejin iye ba fa a tauhu sai mutanen gari suka ce kaga munafiki ya yi wata buka a bayan gari kamar da sai suka zo fa kasaru sau ma'atahu suka rufe ɗakin wa an zaluhu suka fito da shi wa sabbuhu suka faɗa masa dukkan wata bukar magana ran sai ɗaki fa tawabba a wasan ba sai alwalai dai shi da sallah bayan ya yi sallah ya gana ya addu'a wa sallah ko mutum ya yi sallah ko mutum ya yi addu'a ثم أتى الغلام bayan ya zama addu'a ya zo wajen yaron fa kala yace man abuka ya gulam yaro yi bayani wane ne babanka kala sai yace arra'i wane mai kiwon dabbobi wato kaga ya barrantar da jirai kenan kalu sai suka ce nabni sauma ataka min zahab za mu je mu gina maka ɗakin ka da zinari da zinariya kala la yace a illa min tin ku gina mun da kasa yadda ɗaki laki da kasa wa kan wato kaga wannan shine yaro nabi kenan da ya magana yana galibi ina fata an fahimta wato daga annabi Isa sai wannan kenan abinda wannan ke nuna wa abinda ke kira karamatul wani ya suna da karama ko saka babu wannan karama ce ta bayyana ta Allah ya karrama Jurayj da ita asrari ta yadda ya addu'a ya roki ubangiji subhanahu wa ta'ala yaron nan yayi magana dan ya bada sai da akan cewa ba shine mahaifinsa ba tunda mutane sun dauka cewa shi mazinaci ne na uku wa kanat imra'atun turji'u ibn laha min bani isra'il cikin bani isra'ilawa a wani lokaci an taɓa wata mace tana shayar da yaronta kamar da rajulun rakibin zuciya da sai wani mutum a haikan dabba a cikin shiga mai ban sha'awa ya zo ya wuce fakalar sai matar ta ce allahumma mislan ya allah ka sanya ɗaya na zan ya girma zama kamar wannan mutum fa taraka sabiyaha yaro yana cikin san nono yana san tsotson maman sa sai sai su kunona wa aqbala ala rakib ya kalli wanda yake kan wannan dabba fa kala ce allahumma la taj'al li misra ya allah karka sani kamar wannan thumma aqbala ala sabiha ya kalli sannan kuma ya koma ya kama maman mahaifiyarsa ya musu ya ci gaba da tsotsa yana ta قال أبو هريرة أبو هريرة كأني أنظر إلى النبي صلى الله عليه وسلم يمس إصبعه wato kamar gani ina kallon annabi yana tsotson dan yatsansa yana kwatanta mana yadda yaron ke shan nuna. wato manzo Allah yana haka ya ci gaba da nuna nonon ke dan kusanto muku da nesa ثم مر بأمة ana nan kuma sai mahaifiyarsa tana dauke da shi yana shan nono sai ta wuce ga wata mace baiwa فقالت sai ta ce Allahumma la taj'al ibni mithla hadhihi ya Allah karka sanya ƴata ta zama kamar wannan mace baiwa kokartacciya fa faraka fadiyaha nan ma ta yaro yake kina mun haƙo fa qala ki Allahumma ja'alni mithlaha ya ubangiji ka sanya ni in zama kamar ita fa qalat sai uwar ta ce lima za kai wani irin ɗani wannan na ga mutumin kirki na ce kamar su marfi ka ce a'a ga wata kuma a kasantacciya na ce ta ce saboda me fa kana sai ce arrakib jabbaru min al-jababira wannan da ke ganshi akan abin hawa cikin shiga mai ban sha'awa wani azzalimi cikin azzalimi irin masu mulkin danniya da zalunci da babakere wa hadhihi al-amatu yaquluna farat faridat janat wa lam tafa'al wannan bai wato da ke ga an je ta ana jifanta ana cewa ta yi gina ta yi sata ƙarya ake mata ba ta yi zama ba ta yi sata to da ce na zama azzalimi gare zan to ni ne aka zalunta mahallin shahid da cikin hadisin wannan yana cikin yara kanana da suka yi magana tun suna cikin zaman goyo ina fata an fahimta shin wannan ya taɓa a kan guda uku nan ko banda waɗannan akwai wani yaro da ya magana yana yaro kankani banda guda uku nan banda annabi isa banda sahibu jirai banda wannan yaro wanda yake son maman mahaifiyarsa akwai a cikin hadisi riwayar muslim hadisin da yake maganin ashabul ukhdud da aka samu su ana jefa su a cikin wuta ai an tayar da wata mace da goyonta ana kokarin a tura ta cikin wuta tana kokarin togewa ta ki shiga dan ta da yake goye da bayan ta ko tana tallafa da shi yace mahaifiya ta yi hakuri ne shiga suka shiga yana yaro dangane shi ma kaga hadisi ne wayar muslim a sai nan ukun da manzon Allah ya faɗa a nan gurin ba yana nufin takaituwa bane ba ma'ana a iya samun wadansu adabi din amma da mun samu san hadisi cikin wata riwaya da muslim idan akwai wanda yake da wani hadisin garau kamar rana lokacin azhar sai mu tsoni amma karka kawo cewa dan da wanda ya karka kawo wanda ya bada shaida lokacin annabi Yusuf da sai da shahidin min ahliha in kana kamisuhu qudda min qabl fa sadaqat wa huwa min al-kadhibin wa in kana kamisuhu qudda min qabl fa kadhabat وهو من الصادقين فلما رأى قميصه قد من دبر كان إنه من كيدكن إن كيدكن عظيم wannan baya ce dan haka ne riwaya ce isra'iliya ba hadisi bane kuma ɗaya ce daga cikin maganganun tafsiri in ba haka ba ko wanda suka ce shahidun lil aliha babban mutum ne akwai wanda suka ce shahidin min aliya ya ne jariri wai yana dakin an kawo shi reno kissa ce isra'iliya da hadisi bane ba Da haka abinda hadisi ya tabbatar sai a tabbatar abinda hadisi bai tabbatar ba sai a bari a take sai annabi Isa alaihi salam zai rinka yin magana da mutane tun yana yaro kankani sannan kuma zai magana da mutane bayan ya girba maganar da zai yana yaro kankani ita ce lokacin da aka tuhunci mahaifiyarsa cewa ta zo da yaro mazina lakar ji'ti ce fariya ya ɗauki haruna ma kana abinki da asau inna ma kana ummuki baghiya sun zo da abin mamaki ya ce 'yar uwar harun mahaifinki ba mutumin banza bane mahaifiyarki ba ya bace dan me zaki zo da yaron da ba san ubansa ba fa asharat ilai sai ta nuna dan take ku tambaye قالوا sai suka ce kaifa nukallimu man kana fil mahdi sabiyya ya zami magana da yaro jariri akan zanan zanan goyo قال إني عبد الله آتاني الكتاب وجعلني نبيا وجعلني مباركا أينما كنت وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا وبرا بوالدتي ولم يجعلني جبارا شقيا والسلام علي يوم ولدت ويوم اموت ويوم ابعث حيا wannan maganar da yake nan yana yaro kuma ita ce farkon maganar sa a duniya yace inni abdullahi ni bawa ne da Allah ba kanin Allah bane ba dan Allah bane abdullahi alaƙa ta da Allah alaƙa ce ta bawa da mahalicinsa abin halitta da wanda ya halitta shi shi shine mahalicin ni kuma abin halitta ne shi shi ne abin bauta ni kuma ni ne mai yin bauta ne ata ne kitaba ya ba mu littafi wa ja'alani nabiyya ya sani in zama annabi wa ja'alani mubarakan aina ma kunt ya sa ni in zama mai albarka duk inda nake wa ausani bis salati wa zakati ma bil hayya ya mun wasiya in yi sallah ya mun wasiki in yi zakka a iyakacin tsawon rayuwata da warran bi walidati ya sa in zama mai da'a ga mahaifiyata wa lam yaj'al li jabbaran shaqiya bai sa ni ba in zanto jabbar azzalimi shaqiyan mara arziki mara mutunci والسلام علي يوم ولدت ويوم اموت ويوم ابعث حيا wannan ita ce magana farko da annabi isa ya a duniya ma'ana ubangiji subhanahu wa ta'ala a cikin ilimin sa ya san za a yi waɗansu kangalarrun mutane da za su zo baya a tarihi su ce annabi Isa dan Allah ne ko su ce la'ikun alloli ne guda uku ko su ce shi karan kansa Allah din ne to sai Allah ya kaddar kalmar farko da annabi Isa ya faɗa a duniya ƙarya ta masu wannan aqida inni abdullahi atani alkitaba ina fata mun fahimta shine ya kallamin nasa fil mahdi wa kana ko bayan ya kauta zai yi wa'azi zai fadakar kamar da hadisi suka nuna cikin bukhari ko cikin muslim دالة ومن الصالحين ومن الصالحين ولد ولم يمسسني بشر قال كذلك الله يخلق ما يشاء إذا قضى ثم سوى والتوراة والإنجيل ورسولا إلى بني إسرائيل أني قد جئت الطير فأنفق فيه فيكون طيرا بإذن الله وأبرئ الأكمه والأبرص وأحيي الموتى بإذن الله وأنبئكم بما تأكلون وما تدخرون لآية لكم إن كنتم مؤمنين قالت سامريا تسي ربي يا أبنجدي أن لا يكون لي ولد تايا لازم أدريني ولم يمسسني بشر namiji kuma bai kusance ni ba da rashin saduwa qala sai ubangiji ta'ala ce kadhalika kamar haka ne ubangiji ta'ala ke halittar abin ya idan ya nufin wani al'amari fa inna ma yaqulu lahu kun ubangiji na ce da abin kasance fa yakun nan take sai abin ya kasance wato a nan gurin tana mamakin ta yaya za ta sami ɗa ba tare da namiji ya kusance ta ba sai Allah ke kazalika Allahu yakhluqu ma yasha wannan ya sa banban da kisar zakariya a san ta aika kazalika ya yaf'alu ma nan anan Lahu ya Allahu yakhluqu ya yasha sai ubangiji ya zaɓi kalmar alkhalq a madadin kalmar alfi'il da aka yi amfani da ta kisa zakariya kamar da idan karanta ajiya saboda me yana cikin sanin ubangiji ta'ala ya san waɗansu za su yi da'awar annabi isa din allah ne sai ya amfani da kalmar halitta cewa halittar ta aka yi ana halittar allah kuwa ba a halittar allah kazalika allah yakhluqu ma yasha ana halittar bawa ne ana halittar halitta ne amma allah ba a halittar idza qada amran idan ubangiji ta'ala ya so zartar da wani abu qada bi ma'ana arada daidai da kaulihi inna ma amruhu idza arada shay'an an yaqula lahu kun yakun idan ya nufin wani al'amari zai ce da abin kun kasance yakun sai abin ya kasance ya kamata da yake kun fakana kasance sai ya kasance tunda annabi isa zai kasance ne nan gaba ko ya riga ya kasance tun baya tarihi aka kasance sun bayan a tarihi ya riga ya faru amma sai aka yi amfani da kalma ta fi'ili mudari idza qada amran fa inna ma yaqulu lahu kun idan yayi nufin wani al'amari zai ce da shi kasance fa yakunu sai ya kasance kalmar ya kasance a yanzu ko gobe ko jibi kenan amma da an ce fakana wato ya riga ya kasance wanda lafazin kan din shi ya fi dacewa da kisar annabi isa tunda ayoyin suna magana ne a ta to amma hikima da balagar da ke cikin kawo fi'ili mudari a wajen domin a nuna wannan ita ce sunnatullah subhanahu wa ta'ala fi khalqi sunnar Allah cikin halitta sa kenan annabi Isa an halitta shi bi kauli kun fa yakun dukkan wani halitta bi kauli kun fa yakun annabi Isa ba shi ne na farko ba lalle kafin sa akwai halittu sannan ba shi ne na karshe ba bayan su kalmar kun fa yakun za ta yi aiki daga nan har zuwa ranar tashin kiyama shi yasa sai zan cewa fa yakunu mutajaddadan kullama tajaddadat al-irada tajaddada wujudul khalq yayin da duk nufin Allah ya sabuntu a yau Allah na san abu kaza ya faru to sai nan take abin kuma ya faru a gobe da jibi sai abin ya faru kullu yawmin huwa fi sha'an a kowane lokaci ubangiji ta Allah na gudanar da al'amura ya tsara su gurgudan yadda hikimarsa ta zo kafin su faru ya san za su faru ya musu lokacin faruwan wanda ba za a yi lokacin minti ɗaya ba da za a ƙara minti ɗaya ba ɗoriya akan yadda ya tsaro kudurarsa ta zartar idza ma yaqdiru kun fa yakun wa ya'lamu al da wal التوراة والإنجيل وبين ذي سنة في الكتاب لكن الكتاب كودك في الكتابة أكلت ربوتو الله يقول يبدأ أن نبي إسرائيل ربوتو بأسألة هذه مكرمتا ما لم يقول نفسه كوكما نفسه الكتاب بنا نفذ جنس الكتب المنزلة من السماء جنس المتتفن ده الله يسوكر كافن النبي إيسا الله يسند النبي إيسا وقم من المتتفن shi ne wayo allimhu alkitab sai zan to al lam al bilam din da ke cikin istigrafiyya ce ko aljinsiyya ce shamilatun li jami'in kutubil munazzalati min as-sama'i qablahu ta tafi dukkan littattafan da aka saukar kafin sa kamar da mutum kitab yana ɗaukar ma'anar rubutu da Allah ce wal musanatu min an-nisa'i illa ma malakat aymanukum sai ce kitaballahi alaikum ma'ana abinda Allah ya wajabta ko ya rubuta ko ya zana akan ku wal hikma kuma yana sanar da shi hikima shine tsora kowane irin abu a inda ya dace a tsora gane abu na daidai dan aikata wa Allah zai sanar da shi littafin at-tawrat ta annabi Musa alaihi salam wal injil za a sanar da shi littafin da kuma shi aka wa injila wa rasulan ila bani isra'il sannan Allah zai turo shi a matsayin manzo zuwa ga bani isra'ilawa lafazin rasulan wadansu malamai suka ce kamar aka ne ko badal akan kalmar wajihan fi dunya wal akhirah sannan kuma rasulan ila bani isra'il haka ne iradun waɗansu da suka ce a ana kaddara masa fi'ili wanda ya dace da sigar rasul din ai wa arsalnahu rasulan ila bani isra'il kuma muka turo shi zanto manzo zuwa ga bani isra'ilawa yana mai cewa da su annai karbi ita kun bi ayatin min rabbikum lalle dai na zo muku da aya daga wajen ubangiji aya nan na nufin mu'jiza ga gare koyo anni akhluqu lakum min as-sini ni zai rinka suranta muku tabo in kwaba kasa in yi mutum mutumi da ita ka hay'atu sayri a sittar tsuntsu fa anfuqu fihi sai in yi busa a cikin sa da bakina fa yakunu sayran bi Allah sai zama tsuntsu da izinin ubangiji lafazin sayyar ba wai tsuntsu ma guda ɗaya ba sai zama tsuntsaye awalam yara ila sayri fawqahum safat saboda sayyar din jam'i ne na sa'ir wato akwai kalmomi da suke zuwa mufrad din ya zanto fa'il wato jam'i din ya zanto fa'al wa hada ala wazn fa'il wa hada ala wazn fa'al kamar sayyid sa'id sahab sahib ina fata an fahimta kaga sahab ala wazn fa'al mukan ce wa sahabihi an fahimta ko kamar rakb jam'i ne na rakib rakib ala wazn fa'il ar-rakb ala wazn fa'al kamar da ke sayar ala wazn fa'al ina fatan kun fahimta war rakb asfala minkum walau ta'atum laktalaftum bil mi'at ma'ana dai zai iya daukan kasa ya kwaba da ruwa yayi mutum mutumi na tsuntsaye daban-daban kuma yayi busa nan take da tsuntsaye sun tashi garkan tsuntsaye fur sun tashi sama ba tsuntsaye ba shine as-sayr bi idnillah duk zai wannan ne da izinin ubangiji wa ubri wal akmaha wal abrak kuma zan warkar da al jumhurin malamai suka ce al akmah alladhi wulida a'ma shine wanda aka haife shi yana makaho mujahid ibn jabar kamar da imam al-bukhari ya rawaito daga gare shi yace al'ama a'ma alladhi yubsiru bin nahari wa la yara bil layl wanda yake gani da rana amma baya gani da daddare shine al kai nake son ce al to amma ko saka babu rinjayen ma'ana ya tafi ne kan abin da jumhurin malamai suka faɗa cewa al'akma yana nufin wanda aka haife shi musafa ko wanda aka haifa makaho ai zai gaje da likitocin ido wajen samar masa da ido amma annabi isa alaihi salam sai ya zo ya warkar da shi da izinin ubangiji ibrahul akma wal abras lafazin al'abras wato zabaya kenan wanda suke da fari sama da yadda ya wuce misali ka gansu da tsibirar jikinsu bari garu haka a jikinsu su ne al'abras kaga ita ma cuta ce wadda ba a warkewa amma nan annabi Isa alaihi salam Allah zai izinin warkar da masu irin wannan cutar duk wannan wa uhyil mauta ina rayar da matattu bi iznillah da iznin ubangiji cewa da iznin ubangiji ya nuna ikon warkar da waɗannan masu cutuka da ikon farfado da matattu din nan ba da fawa ɗinsa bane da izinin wane ne izinin ubangiji shine yace bi izinin iznillah wa unabbiukum bima ta'kulun kuma zan rinka labarin ba ku labarin abin da kuke ci wa ma tadakhiruna fi buyutikum da abinda kuka ɗore a gidajenku ba ku ci ba ma'ana ka iya zuwa da safi majalisin annabi isa alaihi salam da zaka labarin da mai ka karya kumallo mai ka dafa yau da safi ko mai ya rage na buhunan abinci a cikin sitofin gidanka bi ma ta'kuluna wa ma tadakhiruna fi buyutikum inna fi zalika lalle a cikin hakan la ayatan akwai aya lakum a gare ku ta cewa ku gaskata ne manzo ne in kuntum mu'minin ya har kun kasance masu imani sallallahu ومصدقا لما بين يدي من التوراة ولأحل لكم بعض الذي حرم عليكم وجئتكم بآية من ربكم فاتقوا الله وأطيعون إن الله ربي وربكم فاعبدوه فاسجدوا هذا صراط مستقيم ومصدقا لما بين يدي kuma halin kasancewa ta zan zama mai gaskata abin da ya gabace ni min taurati min littafin at-taura ba zan sabawa at-taura ba sai cikin wani sashi na hukunce hukunci amma ina ma da ba da gaskiya da ita a matsayin littafi ne da Allah ya fara amma Musa wa kuma zai rinka halatta muku wani sashi da ya zama haram a kan su wato shari'ar at-taura ta zo da hukunce hukunce da waɗanda suke da zafi an sassauta ta shari'ar da ta zo cikin da da annabi Isa alaihi salam ya kawo shine wala uhinna lakum ba'd allazi qurrima alaykum wa bi'tukum bi ayati min rabbikum kuma na zo muku da aya da zai daga wajen ku fattaqullaha wa fi'un ku tsorata Allah ku kadaita da ibada kuma ku yi biyayya a matsayin ni Abdullahi